sai imam ali to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya shehu wa alaikum assalam wa rahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل بل نقذف بالحق على الباطل وكيف فإذا هو ضاحي ولكم الويل مما تصفون الصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول قل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أشياء وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اتبع أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد الأولى والمسكي رمو لكما كلموا أبدا وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda ka faɗa wannan ita ce halka ta cikin wannan wato darasi da muka fara sai dai kawai akwai ɗan hankali da nake so in yi da kuma ba da uzuri ga sunan ɗan uwa musamman waɗanda suke bibiyar ainihin wato karatuttuka jiya ina ganin kamar wani ya turo min saƙo kuma kai ya ba sakon cewa ka faɗa mu hmm. cewa kana yana bibiyar shafin mu ma'ana shafin da nake gabatar da karatu eh. wanda yake kuce da sunana cewa an yi bulokin jinsa ah last week kenan wancan bakwai eh wancan satin da ya wuce ne ko eh eh, eh she na ga cikin program ya zo ya fadi she na ga masa suna zuwa su kanan fada ne amma zan zan zan ta wallahi na manta ma to a a wannan ba komai sarki kawai abin da nake so ga su yan uwa din abubuwa ne ya kamata su fahimta kamar haka kaga kamar kai ni wanda suke tare da ni sun sha kira na idan matsala ta faru ke ka dora abu a shafin kuncin musu a ba dole ba ne ya zama ke ka dora. Eh, saboda abinda mafi yawancin mutane ba su gane wannan fesin jini na dauke da sauran sarki zaki. Duk abin da aka gani da sunan da zai fita amma ba duk abin da ya faru ba ne. Kasu ya sani ya faru a daidai lokacin da ya faru. So saboda haka kazalika ni ma shafin yana ɗauke da sunana ne amma ba da abin da ya faru ba ne nake sani da saboda haka ka ni an zai yiwa a ce ni ina karatu sannan ni nake bibiya ko kwamin kun mutane har ina da lokacin da nan yi bulokin ɗin kaga ba ni da wannan lokacin. gaskiya ne. uwa ba su fahimta ba ne. Mhm. Kuma na musu magana gaskiya a dimin ɗin wanda suke kula da wannan na su bari. kawai sun ɗan gwadon da Allah su kiyaye wannan mutum zai rubuto yana da ƙarin bayani ko a neman dalili ya ce an faɗa abu a kawo masa waje wannan ba wanda zai hana ka ko ka ce waje kaza kuskure ne na ilimi a gyara wannan ba wanda zai hana ka amma abin da ake na zagi to kaga kuma zagi ai ba zai taimake ni ba mun ba kuma ko a nan wajen ai nayi kira na ce mutane su je yin ainihin wato zaki na yi magana ai sosai sosai sosai to saboda haka ina ganin abin da ya kamata a ce yan uwa sun fahimta kenan ina ganin idan sun fahimta haka sai mu ci gaba da karatu Masha Allah shi. Kuma ke yi watakila ba dogon karatu za mu yi ba amma mu ba 'yan uwa dama. Abu ne da za mu ci gaba da yin sa wannan sashen abubuwa sun yi akwai abubuwan da ban samu na zazzauna musu muna magana ɗaya daga cikin manya-manyan bayan Allah shi ne a Bin Abdul Talib Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa yadda ɗaya daga cikin mutum na hudu wanda suka fi kowa daraja a wajen ahlus sunnati aljama'a. Abubakar Umar Usman sai Sayyidina Ali sanda wa'annan su nake ce musu wato alkulafa al'arba. khalifofi guda hudu akwai abin da ban faɗa ba satin da ya wuce kuma yana da kyau yana da muhimmanci mutane su sani ah, kuma zai taimake mu sarki dillan da muka zo za mu yi magana akan abin da ya shafi iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan matsalar kwanan nan za ta taso insha Allah insha Allah in ba ta ba alƙawari ne wa mutane na'am na ce zan tattauna ainihin wato wannan matsala din. Haka ne shehu na, haka ne, na'am. Eh, in ba manta ba na yawan mutane alkawari na ce zan tattauna wannan game da iyayen matsala din insha Allah game da iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Haka ne shehu, haka ne. Idan muka dauki ta bangaren wato iyayen Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi dai nasabarsa kowa ya sani Ana fitowa ne zuwa ga mutum ashirin da ɗaya. alimam al-Bukhari ya buɗe babu mabasin da biyu sallallahu alaihi wa sallama a karka wani sabarsa kuma Muhammadu bin Abdullahi ta ji na daya. Shi kuma Abdullahi bin Abdul Muttalibi hmm. bin Hashim bin Abdul Manaw. من قصي من كلاب من مرة من كعب من لؤي من غالب من فهر من مالك من نضر من كنانة من خزيمة من مدركة من إلياس من من مضر من نزار من مؤدي من عدنان وعدنان أن نصبر فكما بكي وزوى النبي إسماعيل بن النبي إبراهيم أوكي نعم نعم نعم domin larabawa sun fusu gida uku kamar yadda malamai suka yi bayani akwai arabul ba'ida su ne samudawa wayannan al'arabul ba'ida din kwata babu su a duniya yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka su ya riga ya karar da su su ne idan ka tafi suratu maryam karshen suratu maryam zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana magana yana cewa wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tahisu min ahadin Hmm. au tasma'u lahum rikina ai baka taba jin motsin wani mutum ba sai maka yana cikin rabuwar adawa da suka rage hmm. to sannan abu na biyu akwai al'arabul ariba wato larabawan asali su ne larabawan da ake ce musu banu qadan sannan akwai kuma al'arabul musta'araba larabawan da asali ba larabawa ba ne amma daga baya suka tuni suka zama larabawa to annabi Isma'il asalinsa ba balarabe bane amma daga baya ya juye ya kuma balarabe annabi Isma'il kare duk wanda ya san tarihi ya san maka. wow na'am domin shi ne babban dan annabi Ibrahim annabi Ibrahim yana da mata guda biyu yana da Sara sannan yana da Hajara mm-hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganar annabi Ibrahim matarsa Sara a cikin sura tuhu. Idan muka tafi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala kada arsalna wala kada itija'at na Ibrahim bin bushara. Mala'ikun mu sun zuwa annabi Ibrahim da bushara. Bushara ne a ce maka wani alheri zai same ka tun kafin alherin ya zo. Kalu salam suka ce masa assalamu alaikum. قالوا سلاما سكت مساء alaikum. عليكم نعم قال سلام يأتي wa alaikum السلام amma da bisa an ja a bi izinin anis mai zauna ba saboda girmama baki yasa aka je aka tafko sa ga sashi aka yanka aka kawo musu. Hmm. Ga ɗaliban da suka san lugar larabci sun san salaman a nan wajen masdar ne, sannan salamun ma masdar ne. Menene bambanci wajen a ce salaman mazhabin a yi masa fataha guda biyu salamun kuma a yi masa dumma guda biyu akwai dalili amma ɗaliban lugar larabci sun suka san wannan ah, Allah ya ce falan mara a aidiyahum lokacin da annabi Ibrahim ya ga hannayen wa'annan mutanen la da ilayhi ba ta taba abincin ba na hun sai ya mace su wa su min ta sai tsoro ya dan kama annabi Ibrahim a zuciya hmm, da dan tsoro Hmm. sai suka ce masa lakaka kakka su tsora kakka tsorata mu da ka gan masu ta mutane ba mutane ba ne mala'iku ne Allah ya aike mu daga nan wajen ka idan mun tashi inna na ila qaumini an aike mu za mu tafi garin da annabi Luke yake hmm. Allah sai shi wa ma'atuhu matar annabi Ibrahim qa'imatu tana ci ita ce fara fadai sai sai dariya da kalmar fadai yana iya daukan sai ta zubar da jinin al'ada ba na so in shiga cikin masa abubuwa eh, domin fi'ilin da ya kai eh? shau ya kuriyo abin da nake shau wala kullum ka zo na karatu muke sha ba sha Allah shau ya kuriyo wato annabi ibrahim sa ba shi kaɗai bane annabi shi da annabi lutu ne annabi ba shi kaɗai bane ba shi kaɗai bane annabi a zamanin ka, shi yasa idan ka tafi suratul ankabuti na'am haka ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa lokacin da ya gama maganar abin da ya faru na gwagwarmaya da aka yi tsakaninsa da mutanensa da tefa shi wuta da suka yi hmm. bayan ya tsallake Allah sai ce fama kana jawaba kaunihi illa an qalu qutuluhu aw harbiquhu fa anjahu Allah min an-nar hmm. daga ƙarshe kawai amsar mutanen suka ce a kashe annabi Ibrahim ko a kona shi daga wuta sai Allah ya tsayar da shi sai ce inna fi a la ayatin liqaumin yu'minun faƙala annabi ibrahim bayan ya tashi kuma bai fasa da'awa da magana ba ya ci gaba da ce musu inna mattakastum min dunillahi awsanan mawadda bainakum fil hayatid dunya abinda fa kuka rike kuma bayan Allah hmm. kuke san su kuke bauta musu yace gumaka ne hmm. yace sun ma yawmal qiyamati yakfur ba'dukum bi ba'd za a ji alkiyama sashin ku siya ne masashi wa yal'anu ba'dukum ba'da sashin ku kafin ce masashi sashi ne masashi hmm. ma'awakum an-nar wa malakum min asiri to sai Allah a lokacin sai yake fa amana da hulutu sai annabi lutu yayi imani da annabi ibrahim wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwa al-aziz al-hakim idan ka sake tafiya cikin suratul anbiya hmm. haka zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake yin ainihin wato magana bayan da ya gama magana akan abin da ya shafi matsalar annabi Ibrahim din haka Allah subhanahu wa ta'ala yake kunna ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan fa ja'alnahum al-aktharin Allah ta ce wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha min adam muka da shi annabi Ibrahim eh. da kuma annabi Lut zuwa ga kasar da muka yi mata albarka ita ce kasar Sham Hmm. sannan daga baya ne Allah yake wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila kullun ja'alna salihina dan naka, a wannan lokacin sai suka ce za mu tafi garin annabi lutu ne to da suka ce za mu tafi garin annabi lutu ne to sai matar annabi ibrahim tana tsaye sai ta yi dariya da aka kalmar gare ka yana daukan ta yi dariya yana daukan jinin al'ada ya zo mace idan ka koma cikin almajmu sharhu muhazzab na imamun eh shehu ya fita shehu <laughs> don Allah gafarta shehu Allah Allah Allah kare kiya mana shehu shehu ya hankuri wo akwai zantukan da ake gaya mana cikin tarihi Ta ga yau karatun kan ga mai hankali duka na iya ganewa cewa a'a yanzu muke jin karatun kansa karatun nan da muke ji dan nan ba gaskiya ba ne. domin an ce mana a cikin karatu an ce mana wani zamanin Ibrahim zamanin Annabi Ibrahim wai eh, ya zo wai duniya gaba daya annabi ibrahim shi da matansa hajar kawai ke yi ma'alla su sujada duniya gaba daya to amma ba zai yi haka kuma akwai wani annabin allah wani wuri ba shi na annabi lutu sannan kuma tarihi annabi lutu an ce wai annabi wai Allah ya juyo da duniya gaba ɗaya kan eh, kan irin ah, eh, gay da ya zo cewa kamar maza na kwana da maza mata na kwana da mata wai Allah ya juyo duniya to shi da annabi Ibrahim na shi da ba duniya gaba ɗaya Allah ya juyo ba wani sai wani ba duniya ba duniya gaba ɗaya Allah ya juyar ba kuma abin da ke faruwa wancan maganar da ake faɗa maka cewa an yi lokacin da duniya daga annabi Ibrahim sai matarsa su kaɗai ne musulunci an yi lokacin to shi sai annabi Lutu fa annabi Lutu kuma fa sai an ka zaka ga a wancan ƙabilar da Allah ya gama bayan an jifa shi wuta na'am shehu Allah ya tsiratar da shi to ka ɗauki shekarun da aka ɗauka kafin wannan rigimar ta jefa shi wuta. Na amshe Kaga da aka yi rigimar ne aka tsallake sai Allah ya ce fa amana da buru. Na'am. A suratul anbiya kaga Allah ya ce wa najjina huwa lutan ila al-ardh allati barakna fiha. Na'am shehu. Da nan da suka zo wajen annabi Ibrahim Allah da ya ce wa mar'atuhu qa'imatun matarsa tana tsaye da sai dariya kalmar da kika yana daukan ta dariya sannan akan ce da rika idan jinin al'ada ya zo wa mace yasa idan mutum ya koma cikin almajumu sharhu muhazzam na imam nawawi ya kawo sunan jinin al'ada guda shida sannan jinin al'ada yana da suna ya kai guda wajen goma sha biyu a lugar larabci to saboda haka in ɗalibi ya ga wani malami ya fassara fa zai kai sai jinin al'ada ya zama ka kada ya mamaki dan dama a lugar larabci yana ɗaukar haka mm-hmm. to da ta yi dariya kuma har sai maka mata bishara bi isa haka da annabi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub bayan annabi haka za ta haifi da annabi Ta hmm. kaga babu annabi isa a lokacin babu dan babu uban amma Allah ya faɗi sunansa a daidai wannan lokacin to a me nake so in ce ita wannan matar ta annabi Ibrahim Sara lokacin da suka je wancan garin ba za su shiga garin annabi ibrahim shi ya ce masa in ga yanzu daga ni sai ke a doron ƙasa mu kudi ne musulmi ya ce ban sani ba abin da ya faɗa kenan wani musulmi a doron ƙasa daga ni ce shi kuma sarkin garin idan aka shiga in ya ganta da mace in ya tambaye ka ya ce wa sai ki wannan in ka ce mata ta to sai ya tace idan ka ce eh in ka ce yan uwa ta to sai ya maka ita Mm. sai ce to idan ya tambaye ki wa ce ki ki ce ki uwa uwata ce amma kina nufin uwa ta a addini na'am na'am na'am bai saba kwace mata ma in an faɗa haka amma sara matar annabi bayan da ta ce wato a yan uwarsa ce yadda ya ga tana da kyau sai da ya karɓe ta lokacin da aka ajiye masa ita ya zo yana kaso ya yi zina da ita ta ce Allah ka sani na tsara na ban taɓa zina da kowa a duniya ba hmm. ba ni da alaƙa da kowa sai mijina Allah ina roƙo ka ka tsara na. ya yi a masu uku yana so zai zina da ita da ya kasa sai kira masu gadin shi ce to wannan matan da aka zo da ita ba mutum ba ce alkana ce mutum min da ita daga gida ko sai da za su bar garin sai ya ɗauki kyautar baiwa sai ya bata wannan baiwar da ya bata ita ce hajara mamar annabi isma'il Allahu akbar Hasan sarki da ya ne ya musu muku ya musu mugunta sai ya ba su eh. kyauta ya ba su kyautan baiwa eh, sai ya ba su kyauta to da lokacin da ya ba su kyauta ita wato fara ta ɗauki tsawon lokaci da ta haihu ba shi yasa kaga a suratul suratul lokacin da mala'iku suka zo suka ce mata za ta haihu abinda ta ce kalat ya wailata a alidu kaifu yanzu na wa ana ajuzu bayan ni tsohuwa ce wa hada ba ali shekan bayan wannan mijin na da ni shekaru sun masa yawa inna hada la shi'un ajib wannan abu ne da yake da ban mamaki bayan sai mala'ikun suka ce mata a ta'ajabi min amrillahi yanzu can da mamaki akan al'amarin Allah shi kun tuyo mu a faɗa miki hmm. sai ce masa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidu majid hmm. albarkar Allah da rahama Allah ta tabbata gare ku ya kuma mutanen babban gida to wannan baiwar da aka ba ta hajara da aka zo kaga ita ba ta da ba ta haihu ba da ba ta da ta ba ta haihu ba sai ta ɗauki kuma baiwar sai ta ba annabi Ibrahim kyauta ta ba annabi ibrahim kyauta to ana nan sai ta kawance ciki ita hajara sai ta haihu sai ta haihu da ta haihu sai ta ce wa annabi eh hajara ta fara haihuwa ai annabi isma'il shi ne babban ɗan annabi ibrahim Ok, ok, hajara ba bada kyauta ita ta haifi annabi isma'il ita ta haifi annabi Ismail. Ita kuma Sara ita ta haifi annabi Ishaq. Hmm. Na amshewu. Da aka za ka ga banu Isra'ila ai eh. galibin su suna fitowa ne daga ɓangaren annabi Ishaq. Hmm, Dan eh. annabi Yaƙub. Eh. Abin da ka ga Alƙur'ani ya faɗa a suratul Ma'ida ya ce idda ala zikun Lokacin da aka sanya annabawa a cikin kudewa to annabawa mafi yawanci da suka zo cikin bani isra'ila sun zo ta zuri'ar annabi isa haka ne dan annabi yaƙo dan hmm. da matar da fara ta haifa ta ɓangaren annabi yusuf kenan ko shehu ta ɓangaren eh, annabi yusuf ai jika ne na annabi ainihin wato a isa haka shi ka aika ga ɗani na annabi yaƙo shi ya sa idan wani ya zo ya ce maka zai ba a jini iyaye da kakanni eh. in ba irin nasabar annabi Yusuf yake da ita ba da yake wata ba ta millata aba'i ni na bin tabarkin iyaye na ne kaga Ibrahima wa hmm. Ishaqa wa Yaqub shi sa annabi ya faɗa yace al-Karimu ibn al-Karimu hmm. ibn al-Karimu ibn karimu Yusuf dan annabi Yakuba, annabi Yakuba dan annabi Ishaqa annabi Ishaqa dan annabi Ibrahim Allahu akbar <laughs> haka ne na'am na'am to a wannan lokacin da hajara ta ɗauki ciki ta haihu sai mamar sai sara sai ta gabata son damuwa sai ta cewa annabi ibrahim da allah tana so wannan matar tasa da ɗan da ta haifa ya ɗan ɗauke su da allah ya ɗan matsa da su kusa daga gare su don ba ta so wani abu ba san yadda mata suke wajen kuce shi ji da imanin su yake kashi kuma tana son haihuwa an ja lokaci da ta haihu da makamantansu. Oh, Oke dalilin su kusa da shi ke nan. Dalilin kenan. Eh, Sai annabi Ibrahim ya ɗauki wato a hajar mamar annabi Ismail. Sai ya tago da su inda ake ce masa bakka a wannan lokacin za mu ga Allah ya faɗi shi guri da a suratu Ali Imran ya ce inna awwala baytin wudu'a lin-nasi hmm. lallazi bi bakkata mubaraka wannan gurin da annabi Isma'il a annabi Ibrahim izo ya ajiye matarsa Hajara tare da jaririn da ta haifa annabi Isma'il shi ne za mu ga Allah yana faɗa a suratu Ibrahim hmm. da ya zo ya ajiye su a wannan gurin annabi ismail yana jariri ɗan ƙarami zai tafi shi annabi ibrahim zai bar wajen sai mamar annabi ismail hajara ta ce wa annabi ibrahim ka ajiye mu a inda babu abinci babu ruwa babu komai za ka tafi ya shiru bai ce mata komai ba sai ya juya kawai ya ci gaba da tafiya shi sai ta ce ko Allah ne ya maka umarni ya ce ka kaman ma'ana hmm. sai annabi bayan ya daga kai sai mata ishara sai ce yi wow sai ya ce to ka tafi Allah da ya ce ka bar ma'anan ba yadda za a yi Allah ya wulakanta mu Allahu akbar Allahu akbar na'am to bayan da annabi Ibrahim ya bar wannan wajen ya tsaya inda ba ta ganin sa kasan annabawa yadda suke wajen duk wani Allah subhanahu wa ta'ala bin sun shi karshe ya nuna mata cewa umarnin Allah ne ba yadda zai yi hmm. yana cikin damuwa sai da ya tafi inda ba ta kallon shi sai na ya juye addu'a ya ce rabbana ya Allah sannan askan min duriyati biwadin gairu bi zar'in inda baitikal muharram Allah ga iyali na nan na tafi na su a wani kori wanda babu shuka babu abinci ka gani inda bai ta kalma haram rabbana liyuqimu as-salah rabbana liyuqimu as-salah fa da an tasbida samminan nas ta'awi ilayhi hmm. Allah dan su tsayar da sallah Allah ka sanya zukatan mutane ya zama suna son wannan garin warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun Allah ka azurta mutanen garin nan a abinci makka da kake ganin ta Allah ya sauwaƙe mata al'amura sai yadda ba a nuna abu a gari ba a yin shi a ƙasar amma ka shiga ƙasar ka ga yana da ƙarfi sama da ƙasar da ake yin abin albarkar addu'a annabi Ibrahim. Allahu akbar. <laughs> Allahu akbar. Sannan in kana musulmi hmm. daga zaran kaji ba ka san garin Makka. Ba ka da rabo cikin addu'ar da annabi Ibrahim ya yi. Hmm, na'am in kana musulmi ka ji baka son garin makka to baka da rabuwa cikin abinda wato annabi ibrahim ya da za ka ga alfazaji gurare da yawa cikin ishidiniya hmm. yana waki garin makka da garin madina hmm. sai ka yana cewa muhajiru haza wa zalika Sabiru wa uhudun akrama al-ardi turbatan sai ce sabiru a makka ne ake da dutsen sabiru wa uhudun a madina ne ake da uhudu sai ce a karamar arbi batal. wa'annan guraren kasar makka da madina ita ce kasar da tafi kowace kasa a duniya sai ce muhajiru wahala. nan madina inda annabi ya hijira kenan wa zalika mab'asu can kuma inda dutsen sabiri yake sannan inda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to a daidai wannan lokacin da annabi Ibrahim ya tafi annabi isma'il yana yaro ɗan ƙarami yana jariri sai ya fara kuka yana jin kishi yana neman ruwan da zai sha sai mamar annabi isma'il sai ta taho in eh, wanda shi ya taɓa zuwa aikin haji zai ga tsakanin safa da marwa Allah ya faɗe su ya ce inna safa wal marwa min sha'airillah da safa da marwa yana daga cikin sha'air na Allah subhanahu wa ta'ala to tsakanin nan dutsen safa da inda ake zuwa san a ciki mm. wajen ainihin wato sa'ayi a dawo mm. yadda ka ga ana yi so bakwai haka mamar annabi isma'il ta yi hajara tana neman ruwan da za ta ba shi ya sha mm. inda suka sa green line din nan da in maza sun zo da gudu mutum zai dan fara yin sassarfa in ya zuwa tsakiya ya kalle da gudu haka ta dinga sai da sai wannan so bakwai tana neman ruwan da za ta ba annabi isma'il ya sha eh. to ko da ta je ta dawo sai ta samu inda yaro yake kuka yana ɗan bubbuga kafar shi a ƙasa Allah ya turo mala'ika ya bici wajen ruwa ya fara kubuwa to sai ta tona ta tona da haka wasu ke cewa kalmar zangon da kaji ake magana da wancan yaren da hajara take magana da shi ma'anar zanzam shi ne wato fitowar ruwan ya isa haka sannan bincike ya shi ne wasu malami haka suka ce zanzam ma'anarsa da wancan yaren da hajara take magana ba larabci ba fitowar ruwan ya isa haka don haka a bincike ya nuna cewa duk duniya babu nagartaccen ruwa kamar wannan ruwan na zanzan shi yasa kaga annabi ya ce ruwa ne lima shuri lahu idan kana da bukatu a wajen Allah kana shan ruwan dan Allah ya biya maka bukata sai Allah subhanahu wa ta'ala ya biya maka bukata al-allama al-albani ya taɓa yin wani rashin lafiya ya je asibiti suka gwada shi suka ce a iya sanin su wannan ciwon ba su san maganin shi ba ba hmm. yace ce wallahi sai ya tuna wannan hadisin na manzon Allah sai ya dawo ni ya zauna ya dauki kwana arba'in da wani abu ya daina cin abinci hmm. yace kawai sai ya ci dabino sai sha wannan ruwan na zanzam sani ya ce wannan cutar Allah ya yi masa ita ya ce bayan kwana arba'in da wani abu da aka koma aka auna sai zaman babu cutar abinci jikin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi da ita. Allahu akbar Allahu akbar shehu. To matsalan inda aka ce maka samara ne dama babban matsalarsa shine rashin ruwa to yanzu ga ruwa ya samu a wannan wajen hmm. mutanen da suke kai komo a wannan yankin akwai wani tsuntsu da in dai suka hango shi yana shawagi a wajen sun san cewa an samu ruwa ne a wajen hmm. to sun suka hango tsuntsun yana shawagi a daidai inda mamar annabi ismail take hmm. sai suka yi wajen suna zuwa sai suka samu ruwa a gurin sai ta kan izinin ta suna so su zauna a wajen sai ta ba su dama su zauna da sharaɗin cewa ruwa ba nasu ba ne ba su da iko a dashi to waɗannan mutanen tun wasu na zuwa su kwanaki su tafi har wasu suka mayar da gurin ya zama wajen zama to da annabi isma'il ya taso cikinsu larabawan da ke zuwa wajen su zauna fata allama al'arabiyyata sai annabi Ismail sai ya koyi larabci sai auratan sanya ta shiga tsakaninsa da larabawa ta wannan nasabar ne nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take cewa zuwa ga manzon Allah shi yasa ake ce musu al-arabul musta'araba laraba wanda shi annabi Ismail asalin sa ba da larabe bane amma daga baya ya juye ya zama balarabe idan muka dauki nasabar shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na farko shi ne Muhammadu Muhammadin nan sallallahu alaihi wa sallama danwa dan Abdullahi Abdullahi shi kuma danwa dan Abdul Muttalib shi kuma Abdul Muttalib kai dan Hashim ne to mu tafi da aka ga cewa yanda muka ce Muhammadu dan Abdullahi dan Abdul Muttalib A Abdulmutsalin yana da ‘ya'ya farko guda goma sha ɗaya maza. Yana da ‘ya'ya wajen shida mata. Na farko akwai alharis bin Abdulmutsalin. Hmm. Ba na son in faɗi yawan ‘ya'yansa da wa'izin zai ce mana lokaci. Akwai Abdulmana bin Abdulmutsalin. Sannan akwai Jarar bin Abdulmutsalin. Sannan akwai Azubair bin Abdulmutsalin. Sannan akwai Abdulunsa bin Abdulmutsalin. Sannan akwai Musa bin Abdulmutsalin. sannan akwai al-muqlim bin abdul muttalib sannan akwai qasam bin abdul muttalib sannan akwai al-mughiratu bin abdul muttalib sannan akwai eh, abdullahi bin abdul muttalib kaga abdullahi bin abdul muttalib sannan akwai al-abbas bin abdul muttalib sannan akwai hamza bin abdul muttalib hmm. wayannan su ne ƴaƴan abdul muttalib hamza bin abdul muttalib na'am kaga abbas yana ciki na'am to shirin kun wani hamza hmm? wani hamza jira wanda aka kashe shi ya hamza dai da ka wanda aka kashe shi a yaƙi kudu shi ma eh, eh, wani baban eh, manzo Allah ne annabi na'am abdullahi da sayyidina hamza uwarsu ɗaya ubansu daya. Allahu akbar Allahu akbar ko babansu ɗaya Na'am, na'am, na'am. Hakanan Abbas, baban Abdullahi ɗan Abbas, baban su ce da baban manzan Allah ne shi sa an za ka tuna a baya na ce maka, inda raba gado za a yi. Hmm. Cikin waɗanda za a ba gado. Akwai shi Abbas, don cikin iyayen annabi wanda suka fi kuwa ɗaya uba ɗaya da ma'aikin annabi ko da annabi ya bar duniya abbas ne kawai ya rage abbas ne kawai ya rage hmm. hukumar sanin wannan tarihi wancan da na faɗa na su abdul bin abdul ba kowa zai gane wane ne abdul uzza din nan ba eh, abdul bin abdul ba shine abu abu <laughs> abu ne abu lahab da ka sani da baban annabi abdullahi da abu lahab baban su daya eh na san na san ko da addinin musulunci ya zo amma shan ba su abu talib ba eh? ban ji ka kira abu talib ba eh, eh, ka ce ba ka na kira abu abu talib ah, ba ka ji da cewa ok shehu na'am shehu kana da karin na na'am shehu na na'am shehu na to ko da musulunci na'am ai na faɗa na ce abdulmanaf na'am bin abdulmuttalib wa huwa abu talib na'am ko san da an san shi ko oh, shi ne abdulmanaf abdulmanaf bin abdulmuttalib wa huwa abu talib shine sayyidu quraish ba wafati abi oh. wa min abna'ihi daga cikin ƴaƴansa akwai akil akwai jafar akwai ali akwai ummu hani akwai jumala na'am na'am na'am na'am na'am shehu na na'am shehu na'am na'am na'am shehu to irin waɗannan nasarorin hmm. al'umman mu tana buƙatar ta san su a tarihi sosai to ko da addinin musulunci ya zo hmm. duka waɗannan ƴaƴan abdulmutallafin da nake faɗa maka su goma sha ɗaya mutum hudu suka rage a duniya mutum kaga cikin sha ɗaya hudu ya rage saura nawa cikin sha ɗaya sha hudu ya rage ya ka cire hudu saura nawa bakwai kaga bakwai sun koma zuwa ga Allah ko da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to a cikin waɗannan ɗan uwan mahaifin manzon Allah sai biyu suka karɓa addinin musulunci hmm. shine Hamza da Abbas Na'am, na'am, na'am. Sai biyu suka ƙi karɓa shi ne Abu Talib da Abu Lahab. Na'am. Ɗaya ya nuna wa annabi so na ƙarshe, ɗaya ya nuna wa annabi kiyya da ƙarshe. Hmm. karuna abin da na san cewa akwai rikici tsakaninmu da wasu mutane suna kallon cewa a'a babban tijiyya ne ba ya za a ce baban sai na Ali bai musulunta ba saboda dalili kaza saboda dalili kaza. wani ba shi bane mahallin da muke tattala yanzu yanzu da ka fahimci ƴaƴan abdulmuttalib baban mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan muka tafi yana da ƴaƴa mata akwai ummul hakim binta abdulmuttalib akwai atikatu binta abdulmuttalib wannan ummul hakim binta abdulmuttalib din nan wato ita ce fa kakar amirul mu'minin Usman bin Affan ta bangaren kuwa ba eh? سيدنا عثمان eh, usman عثمان usman ummu abdul da shi ma jini ne suna da abdul abdul abdul suka da baban annabi da ita baban su daya ita kakar usman amfani ta ɓangaren uwarsa. Sannan a ciki akwai Atika ta binta Abdul Muttali. Sai ta ce ta Abdullahi bin bin Abi Umayya. Kabila um, Umayya Umayya min da kake sannan akwai Gura bin Abdul Muttali. Hmm. Ita ce ta Abi Salama bin Abdul Asad al-Makhzumi. Hmm. Sannan akwai Umayya binta Abdul mutane. ita ce ta abdullahi bin jahash hmm. da kuma ummul mu'minin zainab bin jahash sannan akwai arwa binta abdul muttalib sannan akwai safiya binta abdul muttalib ita safiya din da kake jin ana faɗa ita ce kuwarta ta haifi zubairu bin al-awwam hmm. zubairu bin al-awwam ita ta haife shi na'am na'am na'am shi ita ta haife shi hmm. to a kaga yanzu mun faɗa mun ce abu talib eh. kane da abdulmustalibi da baban annabi da abu talib eh. abdullahi babansa daya na'am na'am to shi kuma abu talib baban sayyidina ali yana da ƴaƴa kalanci da alaguwar malamai na da sabani a kansu na'am akwai talib gina abi talib hmm. talib bin abu talib na'am shehu sannan akwai aqilu bin abi talib akwai jafar bin abi talib sannan ali bin abi talib sai da na ali cikin ƴaƴan abu talib ba shi kada wani ba wasan yana da ne ma ba shi yana da ne uku kuma in ka koma malaman tarihi za su faɗa maka kusan kowanne tsakanin su akwai kusan shekara goma goma ne da aka wancan talibin na farko tsakaninsa da sirri na ali akwai wajen shekara talatin na da yawa o wani yana da yana da da yawa ba ba yana da mm. shi yasa wannan addinin? da kake ana faɗa yayan sirri na a wajen ahlus sunna suna cikin shi kuma jabar shi jafar tayyar ake ce masa na'am lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tura mutane su tafi yaki yakin mota ya tura mutane uku akwai Abdullahi bin Rawaha sannan akwai Jabar sannan akwai Zaid bin Harisa baban Usama Annabi ya faɗa ya ce musu idan an kashe wani wane ya ɗauki tuta in an kashe wane wane ya ɗauki tuta in an kashe wane wane ya ɗauki tuta Hmm. yana garin madina Allah subhanahu wa ta'ala yi wa annabi fiye ya yayi masa yana kallon abin da ke faruwa a wajen yaki yana ba su akwai labari da abin da ke faruwa su abin suna kuka wani mutum yana gefe ya ce tun da ya ga annabi ya ce idan an kashe wane wane ya ɗauki tuta in an kashe wane ya ɗauki tuta ya tabbatar da cewa mutanen da annabi ya naɗa da wuya su dawo ana yaki annabi ya ce ga ga zai rufi na harisa nan eh. ya ɗauki tuta zaidu ya yi ya yi ya yi ya yi ina an sa da zaidu zaidu zai faɗi tuta za ta faɗi ah. yanzu kuma abdullahi bin rawaha ya ɗauka hmm. abdullahi bin rawaha ya yi ya yi ya yi ya yi da abdullahi bin rawaha nan zai mutu tuta za ta faɗi jafar ya ɗauka shi jafar lokacin da aka yi rigima su rigima yayin sai na ala aka sare shi hmm. aka cire masa hannunsa na dama sai ya cutar da hannunsa na hagu aka yi ci gaba da rigima da aka sare shi da hannunsa na hagu yanzu ga babu hannun dama babu na hagu haka ya sa gundulmin hannunsa ita ne tutar kada tutar musulunci ta faɗi lokacin da tutar za ta faɗi shi ne annabi ce da tuta muku za ta faɗi amma ina a kaza hasifin min su billahi wani takobi daga cikin takobban Allah ya ɗauke ta shi da Khalid bin wali to Khalid bin wali sai ya kawo wani usulubi na yaki ya lallaba mutane ce nanan nan faɗa ku dawo da gudun ta nan ku dawo da gudun ta nan da ya kawo wannan sanan kawai sai mulkin suka ga kaman karo mutane ake yi Hmm. dama adadin na waɗanda ba musulmi ba ya yi ninninka musulmi rikicin ba za a ba sun kubuto da rundunar musulmi ya dawo da ita madina don a sake shiri a koma shi yasa runduna ta ƙarshe da annabi shi ya ce ta tafi yakin motar ita ce rundunar usama ta kan zaidu hmm. wanda aka kashe baban shi a wannan yakin wannan shi ne sanin wannan a tarihi yana da muhimmanci a wajen al'ummar mu to mu dawo ta bangaren yanzu mun faɗi kaga cewa sai da Ali yana da ƴan uwa. Eh, amma shehu ya kuri na zuwa wo. Sai na Ali yana da ƴan uwa. To amma ya musulunci ya fifita sai na Ali kan ubansu da ƴan uwansu da ya sai da aka fi sani sai da Ali yasa su ba san su ba ma mu ba mu san su ba. Abubuwa abubuwa guda biyu in ba ka manta ba na faɗa maka. Ham shehu na. Na ce maka shura daban ko a babin karatu ne karatu daban. Na shehu na. in baka manta ba satin da ya wuce ko darasin da ya gabata aina maka maganar sai na umar na ce akwai ɗan uwansa zai dubu da khattab ya riga umar musulunta ya riga sai na amma a tsarin allah sai ya sa umar ya shahara hmm. kuma ya ba shi daraja da ta wancan zai dubu wannan dan ya nuna wa mutane cewa wani ya fi wani fa ba ba mutane ba ne ke nadawa allah ne ke nadawa haka ne tare da sai da na ali cikin wayannan shine karamin su abin da sa Allah ne ya ga dama ya fi su shahara sannan hadisai suka tabbata daga manzon Allah cewa darajar sa ta fi tasu saboda ka koda suna da daraja ka ga sai da na Jabar ka ga ai ya riga sai da na ali mutuwa yi a bagin daga inda ka ga shi sai na ali ya rayu har annabi ya rasu lokacin da aka kashe jabar a wajen yanki ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo wata ka'ida cewa a dafa abinci a kai gidan iyalan jabar domin yanzu abin da zai shagantar da su ya same su saboda kan kada mu yace a dafa abinci a kai iyalan gidan iyalan jabar domin abin da zai same su yanzu ya same su da aka ce zamanto abin da ya fi an yi wa mutane mutuwa to su yi kokari su dafa abinci su kai gidan mamaci ne a kawo musu ɗauki da agaji ba mutane su je su tare su cinye abincin gidan mamaci ba na'am na'am na'am shehu shi yasa ƴaƴan jafar da aka kashe ƴaƴan hmm. jafar da aka kashe na'am shehu bayan ya bar duniya wanda ya ɗauki ɗawainiyar su hmm. shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma jabar nan yayin su da na alifa yana daga cikin waɗanda hatta ta ɓangaren tabi'u da halitta suka zama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Am shi okay okay tabi'u tabi'u eh, eh, annabi da halitta kuma ya ga shi da yace ashbata kulli halitta ka da halitta ka sun yi kama. Hmm. Haka annabi ya ce masa. Ko da ka mu ba yanda za a yi mu zo mu ware wani mun yarda cewa wani ya fi wani daraja saboda annabi ya faɗa amma ba za mu taɓa zuwa yanzu mu wani sai da na alamu ce shi muke kauna ba abubuwan mu da jafar ba za mu yi haka ba ba za mu da annabi ya nuna mana cewa suna da daraja amma sai na ali ya fi su daraja kowa sai mu ajiye shi matsayin da yake a wani abu da zan faɗa yanzu kafin in faɗi wata falala mai girma ta sai da na ali ita ce in baka manta ba na maka magana cewa matan da sai na Ali aura guda takwas eh, eh takwas eh haka bayan na na Fatima to ƴaƴan da sai na Ali ya haifa fa maza sun kai wajen guda goma sha hudu mata sun kai goma sha takwas eh goma cikin malam akwai na'am akwai al-Husayn na'am akwai Muhammadu Akbar na'am akwai Ubaidullahi Hmm. akwai abubakar akwai al'abbasul akbar hmm. akwai usman akwai ja'farul akbar akwai abdullahi akwai yahaya akwai aunu akwai umarul akbar akwai muhammadin ausal hmm. sannan akwai muhammadin asgar na'am muhammadin akbar da muhammadin asgar na'am na'am idan ka dawo ta bangaren mata 'ya'yansa sai na akwai zainabul kubra na'am akwai ummu kulsum al akwai rukayya, akwai ummu na azam akwai ramlatul kubra akwai ummu hani akwai maimuna akwai zainabu Sugura ah. akwai ramlatul Sugura akwai ummu Kursun as-subra akwai fatima akwai umama akwai khadija akwai ummu kiram akwai ummu salma ummu jabar, akwai jumana akwai na fita. wannan duka ƴaƴan su na ali ne mata hadda hadija ma ya sa yayi kara hadda khadija ya sa na'am hadda fatima ya sa hadda fatima na ba shi Allah na'am na'am to yanzu mu tafi abu na gaba hmm. mun yi bayani akan falalar sayyidina ali amma akwai wani abu abin da wani zai faɗa na daraja akan sayyidina ali wallahi bayan wannan yake misali idan muka tafi littafin al-Imam bukhari za mu ga ya buɗe babu fadli man aslama ala yadayhi rajulun babin da ke magana wanda wani mutum ya musulunta a hannun shi idan muka sake zuwa za mu gane Imam bukhari ya sake buɗe babu manaqib ali ibn abi talib al-qurashi al-hashimi abi al-hasan radiyallahu anhu idan muka sake zuwa za mu ga al-Imam bukhari ya sake buɗe wato babin da ke magana wato babu gazuwatu khaibar a cikin waɗannan babu bakan ya kawo hadisi wancan hadisi mai lamba ta dubu uku da tara hadisi har zuwa ga ainihin wato da sa'adin kala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yau ma khaibar ranar khaibar yace da utiyan nan rayata gadan wallahi gobe zan ɗauki tuta in bayar yace zan bayar da ita rajulan ga wani mutum yuftahu ala yadayhi wanda Allah zai kawo nasara ta hannun shi wannan mutumin da zan ɗauki tutan nan in bashi yuhibbun wa rasuluhu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yana son Allah da manzon Allah hmm. sannan kuma Allah da manzon Allah suna son shi ka duba bangare guda biyu ni da kai yanzu kuma na iya cewa muna son Allah na'am amma inda rigimar take yanzu wane ne cikin mai da tabbas Allah yana son shi <laughs> wallahi babu to shi sai da na ali na'am annabi ya ce zan ka cuta zan bayar gobe a hannun wani mutum na'am wanda Allah zai yi kuɗi ta hannunsa hmm. yana son Allah da manzon Allah kuma Allah da manzon Allah suna son shi Allahu akbar Allahu akbar na'am duk wani abu da zaka faɗa na matsayi da daraja sai da na ali bai kai wannan matsayin ba na sayin na ali kafin bar duniya sai da ya samu tabbacin ya so Allah da manzan Allah kuma Allah da manzan Allah suna son shi na'am na'am na'am bai kai ma na'am na'am kamatan ta hun sai mutane suka kwana tsawon wannan daren nasu yi yu'ta kowa yana da tsammani ce wannan cutar wada a ba fagadan kullum tukum yanzu kowa da sassa ba aka sammako zan manzan Allah hmm. kowa yana kaunar ina ma shi za a ba wannan lokacin da aka taru hmm. sai ina umar a wata ruwaya da aka ya ce tun da yake a rayuwar shi ba ta fatan shugabanci akan wani abu sai wannan ranar ba don kuma saboda an ce akan wani mutum da Allah yake san shi hmm. da annabi annabi da Allah ma suna san shi lokacin da aka taru وقال سيما ذا الله يكي أين علي ina علي يكي وقيل سي أكا يستكي عينيه أي إذا سينا تسيو فبسط في عينيه ودعا له النبي يسا أكا يمسى الدعاء أيضا يمسا الدعاء تألهيري نعم عبارة كأن لم يكن به وضع فأعطاه لم تأتي النبي أنا مسا الدعاء إذن يولك كما باب تسيو الله أكبر فأعطاه na'am sai manzon da sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dauki tuta hmm. ya ba sayyidina Ali hmm. to wannan yana cikin darajoji da matsayi na ainihin wato sayyidina Ali mun faɗa yana cikin darajoji da sayyidina Ali Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wa huwa alladhi ba'athahu ar-rasul fi mawsim al-hajj hmm. shi ne wanda annabi ya aike shi a mawsim na aikin hajji sanata 90 min al-hijra a shekara na tara na hijira ya tsara suratul tauba ya karanta suratul tauba bil hadirina min al amsari ga wanda suka halatto daga cikin mutanen da suke cikin ainihin wato birane sai da na ali kenan wa huwa alladhi amarahu rasulullah an yabita ala firashihi shine wannan manzon Allah ya yi masa umarni ya kwanta akan shimfiɗarsa lokacin da zai hijira ya bar garin makka zai tafi madina kamar yadda kaga annabi ya ɗauki sai na abubakar suka tafi wanda kuma ya bari a sai ya kwanta inda kashe shi za a yi shi za a fara kashewa ana tsammanin annabin ne shi ne sai na ali bilal madina wannan shi ne ainihin wato sai na ali sannan sai na ali ta zabi annan rasula kad ba'athahu ila mawasil kasira ya rabauta annabi ya aike shi gurare da ya sariyasi fi sariyasin kananan rundunoni na yaki wanda annabi bai fita ba sai ya aike shi ila bani sa'ad wa fi sariyatin ila al-fulis wa ila al-yaman wa akada bi rayatin min salati rayatil muhajirin yawm al-fath ranan fatu makka sayyidina ali ya yi da tuta daga cikin tukuci guda uku na muhajir da aka shigo garin makka da ai fatu makka sayyidina ali yana cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa ainihin wato wannan ainihin wato daraja din sannan sayyidina ali yana cikin darajojinsa yana faɗa yana cewa inni ahlifu billahi ma kadaba rasulullahi wala kadabna yace ina rantsuwa da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa yin kariya ba da haka wa muka koya daga gurin shi ba mu taɓa yin kariya ba wannan ya zo cikin albidaya wannan haya na limamu bin kasir a majalladi na hudu shafi na ɗari biyu da tamanin sayyidina ali shine mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce masa halakar da an kona min nabi manzalata haruna min musa yanzu ba za ka yadda ba matsayinka ya zamanto kamar matsayin haruna a wajen annabi musa illa annahu laysa nabiyyun ba'di sai ni babin wani annabi a bayana sai na ali shi ne mutumin da annabi ya faɗa ya yace la yuhibbu aliyan illa mu'minun wa la hu illa munafiqun ba wanda zai so na ali sai mu'mini ba kuma wanda zai ƙi shi sai munafiki na ali wa kana min al-ashara al-mubashshirin bil janna hmm. yana cikin mutane guda goma da aka yi musu albishir da ainihin wasu aljanna sannan sai na ali yana cikin mutanen da suka rabauta bi annahu min allazina ghasalu rasulullahi ba'da wafatihi wanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanka bayan annabi ya koma zuwa ga Allah idan mun zo akwai abubuwan da suka faru a tarihi na lokacin da annabi ya rasu insha Allah za mu samu lokaci mu magana a kansu sannan shine al-khalifatur rabi khalifa na hudu to saboda yanayi na lokaci bari mu faɗi wasu abubuwa a gurguje sarki na'am na na'am shehuna kamar yadda na sha bayani ne sai akwai abubuwan da suka faru bayan annabi yana buƙatar musulmi su san su na'am akwai annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wa sallama da shekara goma hmm. wanda ya ya hau kujerarsa ta khilafanci shi ne sai na abubakar daga shekara ta goma sha ɗaya zuwa shekara ta goma sha uku abubuwa sun faru na jarrabawa da matsaloli da sai na abubakar ya samu kansa a ciki a wannan lokacin ne malamai suke faɗa cewa da da kafirin min al inda wafatar rasulullahi da yawa daga cikin laraba sun yi rijda sun bar addinin musulunci da na aisha take cewa lamma tushi wa rasulullahi jaman nifaku yayin da annabi ya bar duniya munafunci ya fito kiriki hmm. wartar da arabu laraba suka yi rijda بشر أربة اليهودية wa وصار المسلمون كالغنم masira. Musulmai. suka zamanto kamar akuya wacce aka duka ta da ruwa a cikin dare mai tsananin sanyi saboda rashin annabinsu. Kuma wallahi na rantse maka da Allah sarki idan ba bala'in alkiyama ba babu wata musiba a duniya da ta kai mutuwar manzon Allah. Sallallahu alaihi wa sallama, To shi yasa sahabbai suka shiga ruɗu lokacin ta ce falaqad nazala bi abi ma law nazala bil jibal ar-rasiyat wallahi musiba ta sauka daga babana na ta take faɗa musibar da da akan fangalalen dutse da ta sauka da sai ta warwata ta domin a lokacin aka samu asad wa daga fan kabila ce suka ridda tare da su a kuntule hankali yana jagoranta su aka samu kinda da waɗanda suke goyon mayanta. akwai al'ash azbin qais al-kindi shi ke jagoranta su akwai mazhidi da wayanda suke goya musu baya aka samu al-aswadul ansi akwai kabilar banu hanifa musailamatul kazzab shi annabi yana da ya fara da'awar cewa shi annabi ne ya ce ya yarda da annabtar annabi ya ce kawai dai matsalar shi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama an aiko su ne sun bi shi annabi ya babake ne shi sa annabi ya sa mai musailamatul kazzab ah. makaryaci ne <laughs> makaryaci ne na'am dan haka aka samu barutani, tare da su akwai as-saja at-taglabiyya annabi ya bar duniya ba mace ba dadewa ba mace ta zo ce annabi ya ce kuma ta kafa mabiya suka bi ta eh sai ka wai ta annabi wai ta ce wai ta ce annabi bare annabi ya bar duniya babu da kai aka samu saja at-taglabiyya ta zo ce ita annabi ya ce aka samu rubiya na biyar ta eh? ka na an shehu ka samu majiya kuma suka bi ta eh. insha Allah akan karatun da wancan ya zo yi maganar cewa habbai maganar ridda da waye da waye to zan samu lokaci ita wannan riddar da za a yi kafin ka faru sai da Qur'ani ya ba da labarin cewa za ta faru Allah ya faɗa a suratul ma'ida yace ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi wanda ya yi a cikin ku ya bar addinin musulunci sai Allah ya ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu da sannan Allah zai kawo wasu mutane da haka ridda sun ta faru a aikace kamar yadda Allah ya bada labari sannan sai Allah ya kawo wanda ya maganin riddan shi ne sai na abubakar suka goya masa baya sahabbai cikin wanda suka goyi bayan sai na abubakar aka yi wannan faɗan, sai na ali yana cikin su. Hmm. shi yasa yaron da kake jin ana faɗarsa muhammadu na hanafiya hmm. ai dan wannan kabilan ne da aka ji aka kamo aka ɗauki baiwa aka ba su yi na aliyu sadaka da ita ta ita ta haifi wannan muhammadu na hanafiya ɗin hmm. muhammadu hanafiya to wayannan abubuwan sun faru sai da na abubakar gidan rasuwar shi lafiya daga shekara ta sha uku sai na umar ya kujerar shugabanci zuwa shekara ta ashirin da uku kaga ya wani shekara goma kenan sai aka samu wato wani mutum ana ce masa aburu atal majusi ya shigo masallaci ya samu sai na umar ya burma ne a waje uku ya kashe shi wannan shi ma tarihi ne mai tsawo dangane da abin da ya faru amma ana akwai bukata wata ran na iya ɗauko min ya faru a tarihi sai na umar da ya mutu daga shekara ta ashirin da uku sai sai na usman ya zama khalifa zuwa shekara ta talatin da biyar sai na usman akwai yadda aka ya mutu da yadda aka zo aka kashe shi wannan idan bukata ta kai sati ne zuwa ko za mu iya a gurguje mutane su san yi faru a tarihi sannan daga shekara ta talatin da biyar da sai na usman ya mutu sai sai da na ali sai ya aukan ya kujerar shugabanci daga shekara ta talatin da biyar zuwa shekara ta arba'in ya yi shekara biyar to shi ma sai da na ali kashe shi aka yi sai da na ali annabi ya ba da labarin cewa zai yi shahada ya yaƙi su mu'awiya a matsayin ɗan tawaye ga gwamnatin musulunci ba ya yaƙi su a matsayin munafukai kafare ma. Na'am. Kwarai, yana nan cikin littattafan ɗan shi'a cewa idan aka yi sallah in aka yi rikici tsakanin wa'inda aka kashe ɓangaren mu'awiya da ɓangaren sai na Ali. Wanda ke tsayawa kan gawar sai musu sallah shi ne sai na Ali. na'am. Da munafukai ne Allah ya sa wa annabi doka ya ce wala salli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri ka sake tsayawa kan kabarin duk wani munafiki kai masa addu'a ko sallah Tsayawa sai da na ali sallah akan gawarwakin wa'inda aka kashe ta bangarorin guda biyu hmm. wannan ya nuna cewa fitina ce jarrabawa ce Allah ya kama al'ummar musulmi ba munafikai bane hmm. to a wannan lokacin ana cikin rikici da aka yi sulhu wutar tana ta kwanta sai aka samu mutanen da su kuma ake ce musu kawari sulhun da aka yi bai musu daɗi ba sai suka ce da sayyidina ali da mu'awin dukkan suka jire ni su hawarijin kenan ok su ne masu kafirta mutane kenan su ne masu kafirta mutane da aka in an samu wani yana rikici da shugaba ya yarda shugaban musulmi ne wanda ke kasan shugaban musulmi ne wannan sunansa albagi ɗan tawaye ga gwamnatin musulunci ake ce masa amma wanda ya ce shugaban kafin ne da duk wanda yake kasa da shugaban kafirai ne babu musulmi sai su wa'annan su ake ce masa kawari masha Allah shehu na masha Allah na'am na'am Kaliya? na'am shehu da yawa mutane suna zuwa su shiga rikicin karatu ba su sani ba na'am Allah kiyaye shi. yanzu muka koma gefe. Sunan shehu. Muka ce mu kaɗai ne musulmi. Na'am. Duk wanda ba mu ba kafiri ne in akwai shugaba a ƙasa muka ce da shugaban duk wanda yake shugaban shugabanta kafirai ne. Yanzu wannan akida ce ta kawari. Allah kiyaye wallahi shehu ina son ta saboda faɗin gaskiya ina son ta wallahi tallahi wow faɗi ka huta shi. Amma idan an samu wani yana rikici da shugaba akan wani abu. ko yana da tawiri ko Wata matsala ce ta duniya. Ya ta shugaban musulmi ne. Wanda aka ce ta musulmi ne amma yana rikici da shi. To wannan sunansa albaji tawaye ake ce masa. Na'am shehu. Na'am shehu. To lokacin da aka yi tsagaita wuta. Hmm. Bayan abin da ya faru a ma'arakatun Naharawan. Na'am. da kasaratu tukaribu sanatai da ɗan lokacin da ya kusan shekara biyu to so su waɗannan kawarikin sai suka zo suka taro a makka suka kulla cewa fa idan ana so duniya ta zauna lafiya sai an kashe mutum uku suka ce sai an kashe Ali bin Abi Talib sai an kashe Muawiya sai an kashe Amr bin al-As dukkan su sabon manzon Allah ne قالوا suka نتقرب إلى الله بقتل هؤلاء الثلاثة سكتي سوية كشوة su أيكي لذات ذات فمكسنتي لألا نسو هناك مغانا كافر كمتعني wannan muguwar alƙidar ba kawai take ba ba yanzu wanda ke kallon mutum irin aliyu bin abi talib Allah ya kara masa yadda a matsayin kafiri dan Allah wa zai ji da musulunci sa a duniya a sam wallahi to wannan su ne kawari na'am suka ce wannan mazalika yujibul ibada minhu kama yasdumu dan kawai mutane su huta da shi shi yasa idan an ce maka wani ya ya kashe malam Jafar a masallaci wani ya kashe malam Albani a masallaci duk yana da irin wannan da kakkan mamaki dan an kashe Ali bin Abi Talib waye malam Jafar waye malam Albani hmm. haka ne to sai Abdurrahman bin Maljam al-Muradi sai ce ana li Ali bin Abi Talib yake ku tsare ni ni zan je in kashe Ali bin Abi Talib albarku at-tamimi shi kuma yace ana li muawiya shi zai je kashe muawiya amma amr bin bakar at-tamimi shi amr bin bakar at-tamimi yace ni ku tsare ni zan je in kashe amr bin al-as to wa'annan haka suka karkasa ya yace ga wanda zai je ya kashe wanda aka turo ya kashe muawiya bai nasara ba amma ya burma masa wuka a cinya wanda daga nan har ya mutu bai kara haihuwa ba Mm. wanda aka turo ya kashe amuru a ranar amuru bai da lafiya bai fito sallah ba sai turo wani sai aka kashe limamin a ranar abdulrahman bin maljam alfariji da ya zo shi ya kashe sai na ali daidai lokacin sallar asuba lokacin da ya soki ali bin abin talib da wuka sai da na ali bayan yansa sa an shi wa huwa kharijul li salati al-fajr bi hingarin qad sam'u usbu'an wuka sai da ya dauki kwana bakwai yana sa mata kullun yana sa mata guba da wannan wukar ya zo ya samu sunna aliyu ya burma masa ita yana fitowa lokacin sallar asuba lokacin da ya suka mu na alukan wa qala ali sai na ali yace idan aka warkar da ni fa ana hajiji ku tale ni na san yadda zan yi shi yace wa in ana mutu yace in kuma na mutu aqtulahu bi ku kashe shi a madadina da ya kashe yana nufin yana magana da al-Imam Hassan da al-Imam Husaini yace ku kashe shi to nan su ne abubuwa dan haka sai daga shekara ta arba'in da ɗaya arba'in sai shekara ta arba'in da ɗaya sai Hassan ya hau shugabanci ya zama khalifa da haka a nan wajen ina so in yi gyara ko ƙarin bayani da yawa muna faɗa kuma an saba da shi cewa alkwalafa'u an rashi tuna guda hudu ne alkwalafa'u sarki ba guda hudu ba ne na'am shehu guda nawa ne biyar ne oho na'am kula fa rashidu guda biyar ne abubakar na'am eh umar sai usman sai ali na'am sai hasan Oh, shi mai na ciwo da fara shi. Na'am. Kwarai. Okay. al Hassan yana cikin al-Khulafa'ur Rashiduna. Masha Allah. Na'am. abin da ya sa ba a cika ambata sunan nufan ba saboda kamar ya cika shekaru ne na babansa kuma shi bai dade akan mulki ba shekara ɗaya na'am. to da aka kuskuren da wasu ke yi suna so su yi nan umar dan abdulaziz da hassan har suna ɗauko shi saboda mubalaga suna ce masa shi ne alkalimatul hamis wannan abin tsakani da allah kuskure ne ba ta yadda za a yi kusuri namu awai ba daidai yake wajen dalada ba da al'imamu hassan bin nan tana umar dan abdulaziz da ba sahabi ba ne tabi'i ne saboda haka a ji daga bakina daga yau kuma a kiyaye cewa alkulafa'u ar-rashiduna ba guda hudu bane guda biyar ne al-imam Hassan yana daga cikin alkulafa'ur rashiduna yanzu akwai shiriyar da ta kai a ce kana da damun ayi rikici ka tsare jinin al'ummar a manzon Allah ka hakura da shugabanci don al'umma ta zama lafiya wallahi babu babu sam wallahi babu saboda haka mun faɗi wasu daga cikin ganin abin sai da na Allah ya ƙara masa yadda kuma za mu ci gaba da faɗa insha allahu. sati mai zuwa mutane su jira mu na san abin da suke tsammanin za su bi maganar khalifanci to insha allahu za mu tattauna ta da nasoshin da wasu suke dogara da matsayin khilafanci a gurin mu da haka muna roƙon Allah ya ƙara wa na Ali daraja da matsayi da kuma rabuwar ɗan uwansa sahabbai wanda suka ba manzon Allah gudunmawa annabi ya tsayar da wannan ainihin wato addini kuma mai sauraro za mu ci gaba da kawo masa alaƙoƙin da suka kullu tsakanin sahabban nan waɗanda suke da alaƙa da gidan annabi ta ɓangaren nasaba da kuma waɗanda suke da alaƙa da annabi ta ɓangaren zama waje ɗaya in lokaci na bayar sai da jabar mun faɗa yayin sai da na ali yanzu da ya rasu a yakin mutar da sai da na abubakar shi ya auri matarsa da sai da na abubakar ya rasu sai da na ali ya kuma auren matan da sai da na abubakar ya rasu ya bari matan yayansa jabar to da haka kaga akwai alaƙoƙi shi yasa akwai ɗan da ya taso ɗan da na abubakar ne amma gidan da na ali aka rike shi Abdulrahman duk wanda ya san wannan kowa ya san wannan. Ko da ka abin da ake faɗa na karerai da abubuwa a duk tsoron Allah a daina ɗa su. Ko da ka ranta yanin a ɗan ba mutane dama su tambaya sati mai zuwa insha Allah Da mu yi kokari su ga? mun samu musamman matsalar filafancin nan mu tattauna ta da matsayinta da dalilan da masu tada ƙura suke ta tada ƙura a kanta. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa sahabban manzan Allah matsayi a gurinsu. daga lokaci a so yi amma ne ba komai an sani ma akwai wani audio a bidiyo kai eh malam da an buga saboda eh a ban same shi ba da an buga wannan shi ba samu bidiyon da ake cewa ba na'am ana buga ma yadda na alwaya a wannan sai na Hussein waya yana gabari a a a sam baka samu wannan bidiyon ba a ban samu wannan bidiyo ba shehu to bari mu gani ko zai abin nan ko za ka gayyato wani malamin shi a ko zai faɗa ma mutane Nan ban wayan nan da aka samu a can kasashen waje wasu ake buga ma al'imam Husaini eh. yana lahira a waya da shi Allah kuma ƙwarai za ka gani da kuma wasu abubuwa yanzu wanda suke cikin wannan wata na almuharram din nan wajen abin da ya shafi yankan jikinsu da yin wasu abubuwa da sunan addini ko mutum ya kwanta wani wuraren ma mota ce za ta zo ta bi kan mutane su kwanta a ƙasa duk don bakin ciki kan cewa al'imamu Hussaini ya mutu bari magani gani ainihin wato bidiyon magani Allah subhanahu wa ta'ala ya samu ainihin wato dace to ko tura maka shi ne kai play din shi ne to bismillah shehu eh bari mu gani Daga nan na turo maka amma ban sani ba ko tuwa da layi ne? Na'am. Duba a gani. tọ́ ṣe o. abin da ake duba in tura maka ta ɗaya layi sai yi ba mamaki da gashi nan na tura maka ta layikanka na'am insha Allah in ka duba ɗaya daga ciki za ka gani bari sake nemo maka ɗayan shi kuma wanda suke kwantawa mota ta taka mutane da sunan shi kuma bakin ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da irin waɗannan al'amuran. Na'am, na'am, muna da mishkila da yau muna da mishkila da network jama'a. Video din da mishkila da network? Eh yau yau ban sa abin da ya sa ba. yau muna da mishkila da nan to sa wanda nake magana da kan nan ina magana da kai direct ne ok direct ne eh direct akwai wani direct son waya na da nake biyun nan amma wanda muke magana a yanzu aha ya zo masha Allah ya zo ya zo ko eh, ya zo ba ku ya kuri an kira ku samu hakuri saboda Allah video din ga video din da shi ya san mini aha zan tura muku wani lamba daban insha Allah yau an ya kira da shi okay good na ga wani lamba da za ku kira da shi amma ga video din da malam ya send mini jama'an kuna gani za Allah kuma da sani bari bari ba shi tsika a ma shau ya turo min wasu videos mu ya kuri da ba kuna ganin kuma da السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا السلام عليك يا ابا عبد الله ان شاء الله سلم عليك اه جو كل في جيبها Wala ‘yan kira ku yana saboda Allah ku bar mu bu. Shau, a waya ana ana masa waya. Salamu alaikum ya السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين جئتك مستجيرا بك أن ترحم العراق والعراقيين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فنائك يا مولاي يا أبا عبد الله هؤلاء زوارك يأتون من كافة أنحاء العالم أسأل الله بالشأن الذي لك عنده أن لا يرجع منهم خائبا أنت أعلم بالقلوب والقلوب إن شاء الله تتقارب ولا أستطيع الطلب لانكم تعلمون فنذهب بجاه الله ورجاهه أن يسهل أمورنا وأمور المؤمنين بحق محمد والي آه شيخ الله ما يكون لا اه اه امو ‘yan wayan انا shi لا يرى دا ويا lahira da waya kenan. Kuma da Hussein, اللهم أولهم جعلني المؤمن السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا شهيد كربلاء Allah don Allah masu kira ku daina barba mu fara cin koyar. Jikin ta hanyar wani bas. Wata lissab. Yan kira ku ya kuri mun bude hanya ya kuri. توفق ان شاء الله بالسادس واطلع الليل to jama'a ga da na biyu kuma kuma da ya aiko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to na farko kamar ya mutu na farko kamar ya mutu ai ka san haka haka da ma matsalar take a na farko ya mutu wannan na farko ya mutu ba ya ko an ko da kuma ta kanin to ko mutu makaryaci ne wannan makaryaci ne ya tashi ya tashi zai gudu da nan ɗaya ya ji kan shi na bin bai yadda ba ya gudu ya tashi zai gudu amma na farko kamar ya mutu na farko ya mutu wai wai wai so jama'a hanya ya bude za a iya kira a ah! na shehu na na ga baba isa yana ta tunuwa yana cewa allahumma la'anna wasu kara kara baba isa da allah tun da yana iraki ne baba isa mun blog tun da yana iraki ne a a haka da sarki na'am baba isa jin magana na'am na'am sarki na'am shehu wuna tun da yana iraki ne da allah ya taimaka mana da wani sun wani mu buga ma imam hussein a same shi a lahira eh baba isa mun mai magana mun mai magana shi tun da bai ji gaskiya allah baba isa bai girmama mu ba gaskiya zan blog ka baba isa na blog ka mun ce ka daina zuwa yanzu dai taimaka mana da lambar wayan da za mu buga ma alifa mu sai mutum da dai an samu lambar wayan a can eh kamin zage zage mun ce ba ma son zage zage ba bai ba wanda zai zage wani sahabi ko zage wani imam ali ko zage wani eh, iyayen musulma iyayen mu gaba ɗaya nan amma ka kwanta abin da shafa kullum muna maka magana a ka girmama mu mun ce maka a malluma da ake zagin nan ba ma mu masoya ba malluma suna da ƴaƴa suna da jikoki in suna da mata wane zo zuwa kan platform ko ne ga inda zagin uwar shi kwace zagin uban shi kwace zagin ballon maganin? ok na ji jini yaron zaki so assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi to kola ba eh, na sunan ka daga na ke kira Ana magana da hukumar na na Fadima. A, ah, sai bi mai na na Fadima, so muna tare da kai. Masha Allah. Hmm. Alkuna maka kama alkhairi. Muna muna amsa kana ta da babban shehu. Muna yi wa malam mata kan alkhairi. Masha Allah, masha Allah. Yau malam ya yi karatu ne don kan daɗi. Sosai mai daɗi kuwa. Ya yi karatu ne ne zirgiya. Sosai. Da wani ɓangare. Na'am. Bai kamata a ce ya samu wani ba ta yi hajjin zuciya ko kuma wani wallahi shi na rashin zuciya a cikin zuciya na'am saboda na kaddara ma cewa ba ma kaddara bane malai su ba dan shiya bane na'am amma idan aka yi. aka ce za a girma da matsayi na imam ali a tura aka yi adaya zagi na ali ba ko na gode maka sai dora da imam ali guda biyu ya faɗa ai tsarar da mu yi ba yau da gan mu yi ba sosai ai ya ce dole ku ya ya ku kalolin imam ali ko ba kan su na'a na'a na'a ce ba ana cewa na ga masu kwanin sai wani baba su sama aiki A' yana kawo ba tare da cewa na fahimci kamar nan shi ne amma haka ma cewa lokacin da aka zo ana tattaunawa irin wannan na'am bai kamata ya dinga yin comment da saboda akwai mata an kulle tunani suna kallon comment suna kallon kuma da abin da ake yi sosai eh, suna kallon sa yana rubutawa da larabci yana kala amla yana kala amal mutane da larabci yana tunanin ko za mu bin larabci ne sai sai mu san me muke yi na'am duk kalmar da zai faɗa da larabci muna jin ta kuma san me yake faɗa saboda haka ban da ban ni da ban san shi kuma ba amma ko ban ji da ta cewa malam karatu yake yi ni kuma su nake kula amma suna kallon ka min tuta malam ya biya mana karatu ya faɗa mana waye imam ali ya faɗa mana asalin sun kula isnadi na imamu ali da dangantaka da take tsakanin imaman nan ita gina abubakar ita gina umar ita gina usman mu an faɗa mana suna da alaƙa an da cewa wasu da ba san wannan alaƙa ba wani ma sunan na cin nan da malam ya faɗa ga layin ka tattara a cikin sunan na can kacce na faɗa da bai sani ba bai sanya abin yake ba layyaka kawai ya san ana cewa ana magana Imam eh, eh, a ka ba. Kola ina zuwa. ban ka ba jama'a. karatu da marasa da yake da mallumman mu gaba da zuwa ake yi Ko kowa bai samu amfani ni dai wallahi na samun amfani. Me yasa na ce haka? Kaga da malluma suke zuwa nan suke karatu, mu manta da wani batun bangare, eh, bangaren Yusra, bangaren Tijjaniya, bangare eh, a bangare kaza kuma wallahi in ka duba ni kana da cewa kuma a'a na samu amfani sosai ai ina fira da malam malam na mana na mana karatu amma malam na iya zuwa mini indirect ka duba da in ka duba gashi na ni ina da yawan dundun kuma gashi na ne sosai ina tara gashi dundun amma yanzu ka kasa malam wallahi malam na malam na iya kira ta kasa mu kai awa ɗaya muna fira kaga irin karatu da irin abu kai ma da kake ce mini zaki kire gashin ka ba ko zaki kaza zaki kaza amma ka duba kaga yanzu ban yi ka duba da kullum ina sa sarkan wuya da nake sawa ina sa sarkan wuyan nan yana wa sarkan wuyan nan yana wuya na wallahi ya fi shekara goma ko wanka zan ban ta cirewa ba ko wanka zan shiga ban ta cirewa amma kaga karatu da ake yi a nan da wasu ababa ke nan wallahi da ko fita zan yi waje ya zo ya kai kaɗan kaɗan in zan fita shaka gana na cire eh, sharka na sa ka cire in za mu yi program shan cire sharka ajiye kuma kare program shan cire sharka sa to har yanzu ya nuna ma sharka ma ban sawa ma ne to ban koma na gane a'a ba gaskiya ba ba haramun ne kaga to kaga daɗin amfanin da muke samu ke amma ba zage ba kun ga zage zage wannan ake ne kai kira ni nan da nake ke kira malam kullum zan kira malam dan ka kira malam neman challenge akan cewa ko ya ta magana ko illa iyaka abin da ban fahimta ba na ce malam ya wannan abin yake amma malam su kan yana jin suna na ina kira amma ba sanya mai talandin na kunya ba. Na'am. Allah ce na ni an karbi da su ga ne ba na kare a cikin da Na'am. Amma dole ne idan malam ya faɗi gaskiya mu kuma ya faɗi gaskiya. Na'am. Wanda muka faɗa da shi mu rabu rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu manan fa'alin to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kola ya sunan daga nan ya kira. Eh, ni dan shi ani daga Lagos. Dan shi kai gwamnati babai sa babai sa a baka ja babai sa ya kace ya ka. Kai ne. abai ta ya mun maka magana baba isa mu zauna mu zauna tare da ku ya kuri to ga duba kuna mawdu'i mawdu'i imamu ali mawdu'i imamu ali to wa ya tage imamu ma ali ya kuri kada daga da karfin imamu ali ka muke da karfin imamu ali ba saboda mawdu'i ba wani zai yi kan cikin cikin wannan kuwa wace zaɓi imamu ali nan gada za a defend imamu ali a nan kuna ga yadda na imam ali ne wace zagi imamu ali a nan

kana sallah kana ashhadu assalamu alaikum ayyuhan nabi don Allah don Allah Okay, Gina Rosado. Babu ita. babai ta don Allah mun yi mun yi mun yi don sun kai suna kira ka taka ni da kai kare amma wanda wanda wanda wanda wannan ba sai ka bala ba an kamar kamar ka idan ka ji mamaki amma mun kawai sun an kuma mun sun ayyuka sai wanda kawai ah babai sa babai sa don Allah babai sa babai sa babai sa babai sa mun girmama ka da kyau amma kai baka girmama mu ba me na zage zage na me na zage waye zage wani ne don ba zai don ba kuma ba zai ba ba abin da sai ina ina ina da ajini na kar na ba zai kuma ba ha baba isa Allah da nabi tun da ba zagi kowa ba me yake zo kana ta tsine ma mutane a nan kan mun ce maka mun ina ina ne ba tun nawasu ina tun nawasu da wannan wannan su kuma imama ne yayin gidan su to baba isa baba isa ai ba maganar su yi a nan da zaka zo kana ta tsine musu bai baba isa mala su su su su su su kuma shi su na akbar ko me muke cewa amma kai da shi mu mutane nan ba ba wai Allah ya manzo da shi ba wanda ya ce Allah shi Allah ya munafiki kuma ya fadi idan na kuka manna bi an ce su bi na Allah ce munafiki kuma ya ba ya zai zai daga baya Ah, Baba Isa don Allah da Nabi last week nan ka zo ka ce muna kaman kayan alkawari ba na ka ba kira kuma. Ba ce na ce suna shi Ba shi Isa. Baba Isa ba shi ba. Zage zage sin wanda ake yi muka ce a daina Baba Isa. ba su wasu wasu wasu ba. a sarki na'am sarki yana barin masa tambaya to muna ji abubakar abubakar abubakar a wajen ka ina umar eh. yana san ahlul bait ko nasibi ne to wai sai na baka wai sai na baka da umar suna son ahlul bait ko nasibi wallahi wannan tambaya ban yarda da ansa saboda ba san da ba yana yi ba yana yi da ba da uku mota ko ta ban ban yarda da ni kaga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilmu abinda baka da ilimi akan shi kakka bibiye shi domin kaga akai a matsayin ka na dan shi akwai littafin da babban malamin ku ya rubuta يوسف المؤلم كتب ألف لا ينفع النجم والنوازم هذا مكرم الكتاب هذا الله يحبه هذا الكتاب هذا مكرم كان شيء النجم والنوازم Baba Isa, Baba Isa, Baba Isa, Baba Isa, Baba Isa, Baba Isa, Baba Isa. Ah, ɗaya sarki. Wannan littafin na annabi wa nawasim na al'allama a shi Musulun Mu'allim. littafin fa annabi wal kai wanda darul bayrut suka buga ka taba karanta littafin malam ina ganin jama'a da yawa na shawo mu haji ba bai sa saboda mu ci gaba da karatu bai ma ta bai a na je shi da Allah inda ya san abin da yake faɗa eh, idan ka koma wannan littafin a babi na biyar a fasali na uku a ƙarƙashin tata unwan annawasibu fil ibadi ya kawo sama da mutum ɗari biyu yace dukkan salawatin ne mutum na farko da ya fara da shi ya faɗi Umar dan Khattab ya faɗi Abubakar Siddiq ya faɗi Usman ya faɗi Ummul Mu'minin na Aisha ya faɗi Anas dan Malik ya faɗi Hassan bin Sabit ya faɗi Zubair bin Awam ya faɗi Sa'id bin Musayyib Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad bin Ubay bin Al-Imam Al-Auza'i Al-Imam Malik أبو موسى الأشعري قوت بن الزبير ابن ابن تيمية الإمام الزهري الإمام البخاري الزهري المغيرة بن المغيرة sannan ya faɗa abubakar albatun ta haka yi lissafi da sai da lissafi da wajen ce rawa su ne. Allah ya samu dace, ah, tambaya. Ba za mu yi mu zo mun kare mutuncin Nana Aisha sai na ali she kai ka zo kai kai kuna kuna wa famu nan ga kuma kana kuma kana dajin kuma sai na abokar sai no baba ita ai ga ai gara mu ya nuni da kai inda aka zai continue alright so assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sai ni sai ni mun tsira na gaya muna tare da kai manager mu na uh, rasulun ali na london kenan muna amsawa muna amsawa kowa lafiya ya kuma da yau karatun Allah Allah ta <laughs> Oh, malam, yau malam ya

Masha Allah. Na'am. Sosai mala yana da gaskiya ne. karatu ko ya sai karatu a dole bane kai fahimtar kannan kake kan abin da malam ya karanta nan ya zama na kamar kai ya maka amma zai nuna haka nan wani yayi da wani zai yi da wani gaskiya ne gaskiya ne kuma da samu hankali da kuma malami ne ko da kuma ba malam ne ka tabbatar da shi amma yana da malam ya zo a karantar da ya kamata ba shi wannan sosai sosai sosai masu na na ba wai ta ba na'am na'am na'am mamai sai dai mun mun da shi mun hannun riga da yana samu ya tsaya ina jin ko zai ya kuka ba da wai sabu sare na su ba ne ma hudu suke kan da ma yara ba da yake yau malamin gobe dan za ka lafi da ka gani ko za ka sai sarka yau ka huna boli a za ka yi sadaka saboda karatu da malaye to wannan wannan sadaka wannan ina gani da wannan sadaka ta a ba malam yi saboda ko ko ko credit ne malam ya ce na san malam zai tambaya bai kuma amma wannan sadaka da a ba malam da ya ce eh ka kira ni ka kira ni don Allah ka kira ni wannan sadaka ya kamata malam yayi ba kai ya kamata kai ba eh wannan sadaka malam ya kamata yi masha Allah mun gode Na gode wa ɗan uwa yana ɗan uwa fatan alheri sarki. Masha Allah, masha Allah. Ya saka kira ni ma kira malam in tura masa wannan sadaka ya yi. Insha Allah. Okay, na gode, na gode. All right, all right, good. Jama'a kaya kan da ake so kenan. malluma aikin su kenan karatu za tun da malluma suna karatu jama'a bai ba mu mamaki cewa malami ya ta sayan je ka ko malami ba wani aiki malami yake yi ba malluman duka Yana malluma ba su tsayawa su ce mana a ah, eh, za ki abin a ah, malluma suna zuwa ba mamaki malami ya zo spend data da aka yi kan da kake send credit ka zo ka duba haka malami ke send data ba yasa jama'a saboda Allah irin wannan kan da Kristima na yayin nan haka kamata muna yi wani ya kira ina Libya wani ya kira ina Spain wani ya kira ina America wani ya kira ina kaza ya kamata ku ta kyautata ma mallumman nan duka wallahi jama'a mu ga mu gaskiya ku ta kyautata ma mallumman nan mu ta samun su ku ta kyautata in kana da wani niyyanka da kake nema Allah ya biya maka bukatu ka tsakaninka da Allah da Nabi don Allah ku ta kyauta samun malluman nan ya so mu ta samun malluman nan suna zuwa suna mana karatu jama'a shine gaskiya shine gaskiya daga yau ya kamata ku yi haka saboda Allah good to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah mana alkanawi to sanin zuwa mana alkanawi Allah ya wa. malam lafiya Allah ya tsara wa sarki lafiya. Amin ma amin shehu. Allah ya tsare ka Allah ya tsara ma imani da tsoron Allah. Amin shehu na amin Wannan sai dai a wa malam a ga a malam ina son malam saboda Allah. Wayo wayo masha Allah. Kuma ina son ka saboda Allah. na sani sosai wallahi na sani. Sarki bayanin da kai Allah ya sa wani ɗan uwa ya ji. Sarki zarki jama'a. Suna ɗaukar da zafi wani ya taɓa kira na yake gaya zan da shi sarka kake a wuyar ka yana ta aibata sai nake nuna mata kuma ka san wani akan ba a kan nan a wannan sai yanzu ba ne karatu da daddare ana wannan sai ya kira ya na'am na'am a lokacin sai na taka na kabirki na'am wata a haka ake nake yanzu kun nasiya ma za su yi masa yanzu da ku fito nan eh. in na ji a sai in ya raya masa ba ce to ma sai an ci gaba da yi ko me za a yi na aka yi gobe ko ba ba sun sun kaga shi ne ake so a ringa bin abubuwa a hankali wallahi tallahi wallahi a ringa bin abubuwa a hankali jama'a a ringa fahimtar juna kuma a ringa ɗan uwa uku. Na'am, na'am, na'am, na'am. saboda kai baka san a kaka za ka kare ba. Na'am sosai, wallahi sosai. Don haka gaskiya kan yi bulan wannan ba, amma ina ba da shawara kada a yi bulushin kan ba da ita a ba da Kuma ba da ita ya zo ya ce wai ai nawaki wai ya tsinewa. ba ku kawai dai da mu kace da mu kace ai babu da wani kuma sai ka zo wajen sannan kana cewa Allah ya tsine musu ba ya ce da mu kake kuce mu ne mhm. kuma wanda aqidan mu ba mai cin ahlul bait ba mai cin ahlul bait na'am shi yasa wanda kuke cewa ko dan uwa kuke cewa sunna ibnu taymiya nake yana da lamiya ta na'am sun ke cewa ya sa ili an na zama biyu a matsayi da ci yanzu alhuda mallin shiga ya fi ya kan ya fi kun gusta a wasu kullum ne na zahabin yana wadda a aka wasu ya fi son ya son ku habbai kakkanin su ya maza ba ta shi ne a kida ka ya fi kuma sannan san a haɗin baiti da shi ne ke tawassali ne ke kamun kasa zuwa ga Allah wanda ibn kasir wanda kowa ya san shi da basiri a halin sunna ne a cikin tafsirin yana faɗi dangane da wannan muke cewa wala nunkirin wasata da ahalin baiti muke ba ma mutum cewa an yi wasiya da ahalin baiti wal amara bil ihsan ilayhi da kuma umarni da kyautatawa zuwa gare su wa hasirati da kuma girmama su mutunta su wa ikramihim da kuma karrama su yake da innahu min zurriyatin tahiratun lallai su suna daga zurriya ta tsakiya mai tsarki min asharatu baitin yujida da wajhil ardi suna daga mutu karkasa gida mafi matsayin gida mafi wannan tsatar gida da aka kawo a duniya saboda daga zuriyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take yake sakara wa hasaban wa nasaban yake gurin alfahari ta nasaba da kuma wannan nan daga ƙarshe kaga ba za a ce wai mun muna ce mai ahalin baiti ba a'a gaba ɗaya sun sahabbai dole ne ba da shi ba babu addini mai tsarki addini wanda Allah ya yarda da shi ta hajji sannan duk abin da ya faru ba a gaban ma'akira mutanen da suke da shakka game da alƙur'ani ko tana za su karɓi kuma tarihi ko sun yarda da shi har su samu su samu sukar cewa za a ce kaga a yanzu ai ba karɓi ta ai shi an tambaye shi amma da yake an sannan da malam shi ya tambaye shi ta an tambaye za ta amsu ba a nan. Na'am, na'am. Wallahi amma a gefe baban Isa zai ba da amsa. Mun da za a je a gefe rage amma ga shi ba kun sanar cewa shi ba zai iya bada an ba saboda bai yi zamani da su ba to dan ne da ku zamani da su ba kuma kuke cewa yara gefe kuke zagi kuke tsine musu cikin zuwa da tarihin Salamu alaikum. Jama'a muna ji ana sallah ko ya kamata mu takaita don Allah ba da yi sallah saboda Allah. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa Kola ya sunan na ke kira kola. sunana Alim Malaka Dan Zaria ina kira daga Belgium. Malam Alim Malaka Dan Zaria. musa kana da babban shehun mu shek asad sunna Masha Allah sarki zaki ala kullu halin ina maka fatan alheri kai da iyalanka da uwanka gaba daya. muna amsawa muna amsawa. Fatan Allah ya maka mu ba ka shi zai muka gaba duk inda ka sa gaba. Amin amin amin amin. Na bugo ne in kara ma malam godiya da fatan alheri gare shi Allah ya kara mai shi gaba. Da tsawon kwana mai amfani. Amin. amin Allah ya masa basira da fahimta amin ya rabbi amin ya rabbi Allah ya sa masa albarka ya masa gudun a dukkan inda ya samu kaba amin ya rabbi amin ya rabbi Allah ya kara ɗauka musulunci da musulmi kuma tsakkin kafirci kafirewa mu don zuwa a dare ko ina mutu amin amin amin malam alim alim Allah ya shigo mu gaba Allah ya kawo shigo inda yake da kasa insha Allah malam malam alim ya saka mana alheri kuma sakonka da ka tura a cikin asusun na mu'assasa kafa organization dinmu na ga wannan saƙon inda kai saboda su wato iyayenka Allah ya karɓi aikin kuma Allah kai ladan zuwa ga Allah kuma ya ji su. Allah jama'a irin haka muke so kamar kan da Malam Alim Madaka ya zo yayi kamar kan da Fisimana zai yi haka ya kamata muna yi muna taimaka ma malluman nan suna samun kwargini suna samun karfin yin wa'azi jama'a ba bari ga mu gaskiya malluman nan duka ba su aiki fa ba su aiki aikin su ne kawai karantarwa aikin su ne kamar kanda muke samu haka yasa jama'a saboda Allah saboda annabi in kana neman wani biyan bukatan ka tsakanin ka da Allah da annabi ba ka kyautata ba malluman nan ba su ce ba amma ni ke faɗi ba su ce ba amma ni ke faɗi kuma don kwanta duk annabi muna kawo Allah da annabi ku bar mu malluman nan saboda Allah saboda annabi alright to mun gode malam alim madaka da in doki na skola jama'a na mu call biyu kawai she malam muna addu'a mu saboda ana sallah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh walida assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh walida walida assalamu alaikum walida salamu alaikum walida a ah, networking shi na gani babu ji shi kamar mu ba kola na nan chance walida salamu alaikum ok so a ah, wanda ya kira kan whatsapp shi mu same shi mu duke shi kenan saboda ba mu ji walida ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta okay jama'a ina gani na cikin wannan ya je mun ce muku muna da problem in lecture sai ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta muna da problem mun ne eh mu ya kuri wangare wangare call ngawa ba problem bane problem can ne inda sun da kira mu ƙwara bari mu ma mu fi samu next call ya yi call next call ya yi call assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum wa kola ya suna ka yana ke kira sunana Musa Agwai na kira daga Lagos Nigeria So, Malam Musa Agwai to muna tare da kai daga Lagos Nigeria kana tare da babban shehu mu Sheikh Asad Sunna ah, alhamdulillah ina ma ina ma musa babban shehu mu Sheikh Asad Sunna ah, ah, barka da aiki kuma barka da arziki na'am masha Allah to yana tare da kai bismillah ina ji malam musa akwai na'am na'am na'am ya ka fito karatun karatun da malamin ya yi sarki zaki da baki ya ya farki na kan sayyidina mu masoyin mu sayyidina ali amma amma sarki amma sarki zaki ka sa abin da ya farki ne ga baki daya a ga ya mini a tarihin da shi kasar sunna ya mu baki daya wani sai ya ce cewa ah, da na ali daga cikin da suka yi mamman zamru in eh, suka ma wanzo mu wanka gaskiya ne lokacin da yawan fadi haka ne wannan abu wannan abin ya tsara ma girma da kima da mutunci da komi da kusa na'am na'am na'am Na'am. ce, daga ce sarki zaki mutum ya samu damun manzon tsira mutum da ya fi kowane halitta a duniya da lahira na tsaye a wurin Allah ai kaga wannan ba karamin girma bane. Ya kamata ɗan shiya ya kamata ku ba yau yau ya kamata ku ba wallahi shek kasa da suna hukunci kenan saboda gaskiya har ya nuna mana wannan in dai kuna son manzo in dai kuna son sai ne Ali sosai kamar kan da muka ce muna son sa ashe ya kamata ku ba shi tukunci sosai sosai sosai ke kan a lallai lallai ya kuma yan fiya ya kamata su ba a tukunci da ba saba ba kowane malu ba duniya kuma da aikin da ba a taɓa musu su kansu ba taɓa matansu su irin wannan aikin ba na'am na'am na'am na'am na'am na'am sosai wallahi sosai. To don haka na ji daɗi na ji daɗi sai ki zaki gina maka fatan alheri gina malami na asali suna fatin aljo kuma kamar yadda a saka na wuri yace ina son ku gabaki da sani da Allah na gode ni ma sosai na gode mu muna son ka sosai muna son ka sosai sarki sarki sarki ya ki zan kira ka daga bayan ta kasa bayan program insha Allah eh in ka kira ni ya kamata kiran ka zama cewa zaka kai ma ka bada tukunci ne yau zan kira ka sarki za ki daga bayan ka in insha Allah ma ma mun gode mun gode a kada sun ne namu ne ko ba da tukunci ba babu domin a ah, yau de ah, ah, yau de yau de ba namu yau de ba namu jiki yau ba namu jiki ya kamata a ba wannan masu kunci yau de yau de ba ciki to mun gode sosai mun gode mun gode to assalamu alaikum ta'ala walida wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki masha Allah walida kana tare da babban shehu mu shak asad sunna Masha Allah, to da fata ina kai da shekarta da Allah ya saka mishi da alkhairi. Masha Allah. Kuma ya jaza amana. Allah kuma ya bar mu Allah ya sa kuma ya raka mu yayi nisa. Amin amin amin. Wallahi shekarta da suna kowane lokaci da zai zo kan wannan platform duka kowa jin dadin wa'azin shi. Wayyo, Masha Allah. Saboda me yasa ake jin dadin wa'azin shi? Saboda gaskiya ina bayyana. kuma yana ajiye inda kariya kuma yake matsayi ita ya fasta kowane lokaci ya zo kai dukkan dai ka lura da shi ta wallahi da ka fahimci da irin bayanan da yake yi da irin kudin hmm. da yake yi na'am na'am wallahi shek muna kara godiya sosai na'am muna roƙon ka Allah dai musu roƙon ka raka mu kai ni sannan masu ba da comment zage-zage da irin fadin-fadin da ake yi su muna ba shi shankuri Allah kara mi shankuri Allah kara mi shankuri bayan Allah kara mi shankuri kuma Allah ya sa amfani shi amin amin sannan magana na na biyu ne shi masu zuwa suna ba da comment suna zage-zagen shi cin gaban platform suke so ne ko dai suna son platform ya koma bayan shi ne gane musu shin yau malami ya zo yi wa'azi sai zage shi gobe ka zage shi jibin ka zage shi gata ba abin da zai rai wa jibai don dole ya jiya ya abin da ya jiya wushi. Of course Ai gara mulun sun ka da mulun su malami. Ai gara kai mulun sun ka. Wallahi ba wani da maganar ka gaskiya ne. ka ne? Yasa in dan mai shi ya zo ina zage zage da wina wurin abincin rubutu rubutu ba wai ba gani ba ana don komi life amma kawai din an je yi shuru ne. Ake duba bi saboda abin nan magana addini muke kuma mu duka muna son mu fahimci da abin da addini ke nuna mana irin hanyar daidai ka'idodin da aka ce mu bini masha Allah yasa muka yi shuru muna duba ba mu so a blog kowa saboda mai mu yana jin magana Allah ne zanto abin da annabi ya ce kaza Allah ya ce kaza na'am ni dan na rokan followers duka baki daya kowa yayi hankuri ko Allah sa malamin sunan o malamin menene ni o sauran dai a cikin da kowa dai zai wazi duka domin Allah muna rokan kowa muna son ku duka kar kowa ya yi wani comment ya zagi wani malami da jin zai dame shi hatta halin na samu labari wurin su suna su inbox ya kasar da sunna ina wazi suna da zagin shi wannan duka ta dace ba in ya yi wazi ya gai wani bangare da ke maka daji ne ko kowane ce a malam nan gaske ban fahimci bai so ya fassara maka ka gane kuma ba ka amince da shi ba ba shi kawai malami ba kuma malama dai wace ka tafsirin wanga shi ka je ka nemo sabon malami wannan ya fi barci da kai da ka kuma kana zame shi kana ciki shi mutunci al'ali kuma za ka bar ku face to face aka ce ka kawo ilimin ka shi mai kawo ilimin shi ba abin da za ka yi a shi ba ya ka yi ka yasa ina roƙon followers dole mu ji tsoron Allah karatu kuke yi kuma ana karanta Qur'ani ne ana fassara wana kawo hadisai daban-daban yasa ku bari mu ji tsoron Allah sosai ya so mu falo ne abin da suke gaya mana kuma mu respectin su saboda mai kuma kamar yadda kowane lokaci sarki zaki ke gayawa hmm. wallahi kowane lokacin da kaga malami malami ya ne mu'allim mai karantarwa wallahi ya kamata ka girmama ka girmama shi a rana guda doke ne ni ilimi ba ba wata ya doke ne ni ilimi ba shekara ya doke ne ni ilimi ba kuma malami zai neman ilimi ya kare sai dai ranar da zai fadi ko duniya ranar ilimi shi neman ilimi shi ya tsoye kenan haka ne o oh, wato tana nufin har gobe su malam sun suna suna zuwa neman ilimi su malamin mu shek abdul su malamin mu shek malam ado har gobe suna zuwa neman ilimi na na'am na'am ya taba karewa shi zai da shi zai fari kasa ki na ba shi Allah to ma saboda Allah wanga kawai ma ai ya ishe mu wazi mu daraja su na'am na'am yanzu shi bai fito ya karantar da ke ba wane zai karantar da ke shi bai fito ya za nuna maka manzon Allah yayi kaza manzon Allah ya ce a bari kaza ba wane zai nuna maka mhm. ai dole ka bace na'am na'am sannan magana na karshe da wannan bawan Allah ba ga ita sannan muna rokan shi a da yake yi da ya bari bai dace ba muna son shi ba wai ya mu son shi ba mu duka musulmi ne hmm. da al-muslim musulmi muslim kaga musulmi dan wanka dan wanka ne hmm. ashe wanda ke da shukar to uba da ya ko uwa da ya bai kaga dan wanka musulmi dan wanka ne hmm. kita muna rokan shi yayi hankuri ya bar mu so juna in kuma dai haka kuma zai ci gaba ba dole ba ba mu sa shi ya zo ya ji wanga platform akwai wurare da yawa da aka je suna bin su kuma barin ka kai ko kai ka kai na da sai ka bai barin platform ne ya je kaza ko ya daga shi a a to Allah ya sa kana cikin za a ci da da kai kai kai masha Allah yasa mafi da khair ne kawai ya bar abin da ke yi na yi ba sannan maluman da suke je ke in inbox sun yana shi shiga musu da wurin su atakan karye karye na duka da ya bari dai da kyau. Masha Allah. Kowane lokaci ran da wannan malami zai tashi ya yi sallai daga hannun shi ya buga sunan shi kamar ma da wani wani ina wazi ya ga ibok ya zage ni Allah na bar shi da kaza kaza kaza wallahi abin da bi shi ne halin ba kaje ka nemi ya fa wujin wannan malamin ba Allah sai kama kai haka ne isa followers duka muna so kuwa sa ina roƙon ku duka malumman mu malumman mu wallahi suna da tsada yasa kuwar mu girma mu girma masu sosai mu girma masu yadda ya kamata yaso yadda da su ma su yi su ci gaba su karantar da mu har mu je nisa masha Allah amma kullum ana zage zage yau wani zai kai kai kaza gobe wani ya zage wani jibi wani ya zage wani kaga mun lu su duka su duka sun bar zuwa kai don ko su da su na suna da pages su da su ma ke karanta su of course of course suna da su. da albarkacin addini a waye eh saboda albarkacin addini a waye da mutane sa su ma suka samu damar suka shigo so su karanta da mutane cikin abin kuma baka ka duba ai akwai pages daban-daban zuwa ke zuwa da maruma ake haka kuma ga shan bada daman malami karatu ya kare in kana da tambaya ke ma ka tambaye ka yi tambaya ka game da irin karatu da yi da ya shiga maka dutu ko inda ba ka gane ba to wanga ka ba ka son wan ba wanda ne kake so hmm. yasa mun gode walida zance na duka kina yasa ina ba hmm. maluman mu hankuri Allah ya kara musu hankuri Allah ya kara musu hankuri jama'a wanga memba ne na tsira sunan aminan memba mu kire da gidan kasar a sunan shi nan eh, ita eh, libya mun gode maka sosai mun gode maka mun gode maka sosai alright so za mu dauki call biyu kaman kan da muka alƙawari uku ɗaya ya wuce sauran biyu kawai malai mana addu'a mu tashi don mu zama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola barka barki zaki ana yawa ba ta alheri ah barka ka dai wannan ah, wannan Abdulrahman ne daga kasar Libya to mallam Abdulrahman kana tare da babban shehu mu shakka da sunna ah ba ne sarki na'am Allah ya albarka da sarki amin amin amin malam Abdulrahman. kuma ina da babban malamin mu shi ma Allah ya saka mai da alheri kuma Allah ya kara mai farin gwiwa amin amin amin amin malam kuma ka ji bayani da malami wanga da saukar zai shi ma na maganar zage zagen nan mai zaki kuma masu za a mura fili na zaki wanga fili na na karanta da masa yana cewa kuri na gode maka malam Abdulrahman, na gode maka sosai don hankuri akwai yin zage-zage da ma suna na aiki. Eh su je wurin kawai nan su bar mu kawai. Su ta wuri nan su bar mu a karanta shi mu. Na'am na'am na'am sosai. Don saboda mun faru da abubuwa da dama na wanka gidi wanda ba su da ba iya ma musu su ba. Na'am sosai haka ne. dan saboda yan mun ji mutum muna zagi kallon shi maka dan zagi bai kara ku bai kara ta gaba sai dai ya mai da aka fara. Aka ne duba irin yau kalamun da malam ya zo mana nan duba irin karatun da ya mana nan. sarki zaki ai inda da irin wanga malamai na zafi in Allah ya tsaya ya za mu gane gaskiya gaskiya ce insha Allah Allah ya sa masha Allah ba kuma ina jin na malam sai da ina son ka za ga makokarin na'am to bismillah Allah kamar da gare da za ga malam wai mutum yana iya akwai kamar yanzu misali in mutum zai ibada ba za ta iya tafiyar wajen Allah ba sai ta biya wajen wani ta biya wajen kuma tana tafiyar wajen subhanahu wa ta'ala. Ita ibadar in yayi? Kamar misali in mutum ya sallah ko yi wani azumi haka za kuma ya roƙi Allah sai ta biya wajen wani na ta wajen subhanahu wa ta'ala ko dai ta tafiyar na ta na Allah ta bawai ko kuma akwai kamar. Baba,

assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola to malam ina gani mun ajiye kenan mun ajiye ai mana addu'a a sha mana idan mun ajiye kafin mu ajiye akwai dan uwa Yusuf wanda kace mai na na Fatima eh masha Allah dan ah, uwa Yusuf mai na na Fatima ina masa fatan alheri masha Allah kuma ina roƙon Allah ya masa arziki wajen makwataka da na Fatima da ɗauke mahaifinta a aljanna malam yusuf mai na nafa fatima. allah ya kara ma rayuwarsa albarka amin sannan a shi dan uwa baba isa ka riga ka gamba magana a kansa baba isa cikin shawara da zan shi ya kokari abin da yake kai idan da yin addu'a cewa in abin nan da yake kan ba shiriya bane ba alheri bane Allah subhanahu wa ta'ala kada ya duniya sai ya nuna masa hanyar da take ita ce ta daidai don ba damun da kake tsammanin alheri bane yake zama alheri kamar yadda ba da abin da kake tsammanin shari bane yake zama ainihin wato shari ya haka wannan shi ne ta bangaren sa sannan akwai ɗan uwa malam alkanawi ya bugu a ah, malam alkanawi kaunar da yake mana da ni da kai dan Allah wato Allah maɗaukacin sarki ya mana ya kaunace shi shi ma sama da yadda yake kaunar mu na amshau na gode sannan akwai malam alim madakawa da ya bugu yana zaune a birnin yanzu daga zaria Allah ya saka ma malam alim madaka da alheri shau ga wani ah, muna da organization shau dan wada dan wada ya buga daga america ya buga muka kaɗe shi ya kira shi kare ne nake last caller da yake na matsayi alkawalin sai ka mu bari shi magana shi eh. to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh caller wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki ga ka nan sarki sarki Allah Allah biya bukata Allah ta Allah kiyaye mini ka Allah kiyaye mini lafiya da wancin rai da kake Allah baka wancin rai da lafiya kai nagode insha Allah nagode mu duka da sunna da izala da kowa duka Allah ba su yi wancin da lafiya mu gaskiya muke so su duka ba mutum kowa duka yan waye mu ne Allah ba mu iko da gaskiya gidan duk wanda wanda ya fara magana ko ya ka kun yi gamsu da damu da eh, amma ko ba ka kira sunan ka ba na san da kana kira da ka ne Adnan Abdulaziz Adnan Abdulaziz masha Allah eh, Allah mala Adnan na ne ba mutum ya kashe wanda eh. sai musulmi ne amma sai kashe dan wanshi musulmi ko kafiri a eh. to yanzu in ya iya nemi yanzu an ya aka masa ko dai an kai kiyama a tsakanin shi da mai shida da su Allah ne mu ko ya dai sai ok masha an gode sosai malam ya ji ya ji tambayar ka dan wa malam Adnan insha Allah eh malam Adnan ya kamata eh, yau dai ya kamata yau dai ba mu taba yi ba ba mu taba yi ba ma yau dai muna ya kamata sai ku da kuke da kuke turai Amerika da sauransu ya kamata ku taimaka ma malluman mu duka gaba daya wallahi insha Allah amin Allah ya taimaki farki ni ni Allah na na gode ni a kankin kaina na shehu ni a kankin kaina ni ba ni bukatar taimako amma wanda yake so zai taimaka muna da organization na'am NGOs wanda muke aikin da'awa da addini a ƙarƙashin ta duk wanda zai taimaka eh, eh, an maganar kafin yanzu kan maganar dan uwa malam abu azu zai magana akan kisa da tura na'am akwai magana alin madakawa na yi magana a kansa sai malam musa agwai daga lagos ne bugu ya faɗi cewa na yi magana akan zarar da sai na ali wajen yana cikin waɗanda suka yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wanka ita shari'ar musulunci da ka gani dama allah ya aiko ta ne don sai daidai da zamanin annabi to daidai da kowane zamanin ila yau mai kiyamati kaga cikin waɗanda suka kula da gawar annabi wajen yi masa wanka akwai abbas ko kuma akwai fadlu dan gidan abbas mun ce maka babas abbas mahaifin manzon allah ne sannan akwai sayyidina ali shi kuma kanin annabi ne sarki lokacin me yasa abubakar bai burin me yasa umar bai gurin hmm. saboda abokan manzon allah ne kusancin da suka da shi hmm. da annabi ba irin wannan kusancin sai da na da shi ba shi sai da na alƙane ne sun kuma abokansa ne hikimar da sa shari'a ta ce idan ka mutu ɗan uwanka na kusa na jini su tsaya da kai saboda ko da za a ga wani abu na aibu a jikinka ana sa ran ɗan uwanka wanda kuka ko uwa sun guda ɗaya zai rufa ma asiri ko baban ku ɗaya Allahu akbar Allahu akbar na'am amma kaga idan abokinka ne ba dole ba ne yi wani ba mamaki ma abokinka ne kuna tare da shi kula ya maka wani ci gaba amma akwai wani damuwa a ran shi a kanka hmm. wannan shine hikimar da yasa shari'a kaga ka hana idan mutum ya mutu ɗan uwansa na jini na kusa su suke da hakki a kan gawansa hmm. a kan wani wanda yake abokin shi ne sai dai idan ɗan uwan sun ba abokin ba to wannan kenan sannan ɗan uwa wanda kake cewa ko shi ma ya bugu ya yi fatan alheri ina masa fatan alheri haka nan mala rahman daga ainihin wato libya ya yi tambaya akan abin da shafi matsala ta ibada ita ibada idan an yi allah ya faɗa a suratu gatin hmm. ya ce kawai man kana yuridu al-izzata falillahi izzatu jami'a sai ce ilayya yas'alu al-kalimu zuwa ga Allah kalma mai kyau yake hawa shi ne wani amalu salihu kuhu sannan sai aiki mai kyau ya ɗaukaka shi ba ka ibadun da mutane suke ba ta da alaƙa sai ta tafi wajen wani kafin ta je wajen Allah ya karɓa amma sai dai akwai mala'iku da Allah ya sa aikin su ne wajen su kula da aikin da mutane suke yi mai kyau ko mara kyau an za ka ga a lokacin na aiki wani lokaci daga sallar la'asar yake farawa mala'iku ya ta'akalu na fikun mala'ikatun bin laili wa mala'ikatun bin nahari sannan akwai a shi dan uwa Adnan Abdulrahman Abdulaziz Adnan Abdulaziz da ya tabbata yanzu wannan tambayar da ya na maganar kisa inda idan mutum ya kisa kisa iri biyu ko uku kamar da malamai suka fi akwai kisa na ganganci mm. akwai kisa na kuskure akwai kisan da suka ce masa shuru amdu ya yi kama da kisa na ganganci amma ba ganganci ba ne mhm. idan mutum ya kashe mumini da gangan Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kawo cewa a kansa wajen guda biyar za ka ga da wuya ka samu wani laifi a ƙur'ani da Allah ya waɗannan narkon na bala'i a jere hmm. kamar da ya faɗa akan wanda ya kashe mumini wanda idan ka tafi suratul nisa'i za ka samu wannan aya ta wurin mutum tasa'in da wani abu Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa mun yi kutul mu'minin muta'amminan wa jaza'uhu jahannam khalidan fiha ka gani wa gadu Allahu alaihi wa la'anahu Allah ya yi fushi da shi ya tsine masa sannan a hadda lahu azaban azima ya masa tattalin azaba mai girma wannan ayar da kake ganin ita kaɗai tana buƙatar dogon bayani domin wasu suna ɗaukar zahirin ayar kawai su hau daga nan in sun goni ya yi kisan kafe su masa hukuncin wuta a'a sababin yanzu yana taimaka maka wajen ka fahimci me ya faru dan kafin ayar sai da Allah ya kawo ta aya bayan ta cewa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minin illa khata in ka kashe mu'mini da kuskure ga yadda za a yi sannan ya zo ya faɗi wanda ya kashe mumini a gangan sannan bayan an yi su yayi yi wa lazi na amalu idan da rasu fi ta zuri layi ka bayyano idan kuka tashi za ku fita dan yada addinin Allah ku nemi bayani ya yake domin ayar ta faru ne lokacin da sahabbai suka fita za su yaki yaƙi suka ga wani mutum ya musu sallama ba su amsa ba suka ce kai wannan mutumin ba ba musulmi ba ne kawai ya mana sallama ne dan ya tsira kawai suka kashe shi suka koro dabbobin shi suka taho da shi akan wannan ne Allah ya ce masa daga yau idan kuka fita za ku yaɗa addinin Allah a gaban da ku dinga neman bayanin abu yayin da kafin ku ɗauki mataki wala ta kulu liman alqa ilaykum salama kada ku ce da wanda ya yi muku sallama ko ya kifa muku alama ta musulunci ku ce masa lakum kai ba mu'mini ne Allah ya ce na ardal hayatid duniya. idan kuna neman wani abu ne wanda yake da alaka da rayuwar duniya ko inda Allah magani mu kafira a wajen Allah akwai ganima mai yawa sai ce musu kazalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum fatabayyanu inna Allaha kana bima ta'maluna khabira to wannan ayar nan wa man yaqtul muta muta'ammidan ina ba da shawara ga ɗalibai. su gina ɗaukar Qur'ani suna hawan sa wajen tsaya don kuma a fahimta magabata ya suka fahimci ayar ya take haka a maganin wanda ya kashe mumini da gangan ana ba da shawarar a buɗe abin sannan kuma ana ba da shawarar a rufe abin yana da alaƙa da kai malami da kake karantarwa idan wani ya zai maka tambaya ka fahimci wani hali yake ciki kafin ka bashi amfa. misali sarki abdullahi dan mas'ud yana karatu aka zaka mai tambaya aka ce mai hukuncin wanda ya kashe mumuni da gangan sai ce in ya mutu zai shiga wuta kuma zai dawwama a ciki ba zai bata ba ya tafi wani lokaci wani ya mai tambaya ne hukuncin wanda ya kashe mumuni da gangan in ya mutu Allah zai karɓi tubarsa kuwa sai ya ce eh ya ka ce masa aka rama kallawa aka yi aka yi maka tambaya iri ɗaya amma ka bada fatawa mabambanta yace lokacin da na farko ya zo yi min tambaya na yi la'akari da halin da yake ciki ya ce na fahimci a lokacin ransa a bakin ki ya ka. jiran ya tuni in na ce akwai tura ya ji ne kisan na'am na'am na'am na'am shi yasa sai na shi yasa sai na ce masa babu na'am yace shi kuma wannan na biyun yanzu mhm. na riga na karanta halinsa na fahimci ya riga ya yi aiki ne ya yi nadamar abin da yi yanzu yana neman mafita da ya zai koma zuwa ga Allah na'am na'am Masha Allah, na'am akwai kima cikin sai sun yi la'akari da wannan. To zan sai na gaskiya in mutum ya kashe ya kisa akwai tuba sai dai kawai tuba tana da sharaɗi ne ya kai wajen guda bakwai mm. Ba sharaɗin tuba uku ba ne nan faɗe su a gurguje wata rana na shirin su. In mutum ya faɗa cikin laifi zai tuba. Mm. Ya tuba don Allah na farko a samu ƙarfi salasu. dan Allah za ka tuba saboda in tuba ibada ne in ka tuba ba dan Allah ba tuba bai ma hmm. abu na biyu bayan al-ikhlasu sannan a samu annadmu alama fa ta kai dama akan abin da ya riga ya wuce abu na uku al-ilmu bi qubli dhanbi ka ji cewa to wannan laifin da ka aikata babba ne domin in ka aikata laifi ba ka dauka babba bane komawa cikin sa yana da sauki sannan abu na hudu al'azumu Allah ya da kai yanke cewa wannan laifin in Allah ya yarda na bar shi kenan ba na sake koma ba abu na biyar rabbi hukukun nasu na amkana idan abin yana da alaƙa da haƙƙin mutane in kana da ikon bayar musu ka mayar musu da su in ba ka da iko ne kuma wannan idan an je lahira in ka tuba ko dai a biya su da aikin ka mai kyau ko Allah ya biya su daga falalarsa saboda tuban da kai sannan abu na gaba wanda yake shine na shida shine al'amalu sari wal mudawamatu alayhi ka yi kokari ka biyo da aiki mai kyau sannan ka dawwama akan aikin wannan yana ciki sannan sharadi na bakwai na tuba shine al-iqla'u ala zambi ka cirantu daga zunubin ka daina yin shi sannan sharadi na takwas an tafi na gargara ka tuba kafin lokacin da mutuwa za ta zo maka sannan shara'i. Eh, eh, eh. gargara na shi larabci ne da gargara ai larabci ne daga gargara ne yi gargara ta mai ne masha <laughs> masha Allah masha Allah wallahi na zama ne hausa ne eh na zama ne hausa ne su ah. ya gargara ba hausa ba ne ai shi sa kaji na ce maka ranar nan eh. akwai kalmomin da asali na larabci ne ba haushi ya hausan ta su suka koma larabci na'am na'am na'am na'am kaka gargara Eh, <laughs> Sharadi na tara shi ne an ta kuma tsabila tsaro ishan su min magariba. Hmm. Tuba ya zaman to kayi shi kafin lokacin da rana za ta bullo daga yamma. Kuma mutum ya suka waɗannan sharaɗa na tuba sun ya faɗa abu mara kyau. Daga baya ma shi ɗan in yaron jayi shi yi ya sake dawa ya ƙarfin shi ɗan ɗin ya sake tuba. Wata rana in Allah ya dan ana karatu yau da gobe irin waɗannan abubuwan da izinin Allah mutane za mu buɗe musu shi. wanda ke aiki mana cewa ya dawo gyara tsakaninsa da Allah Allah kuma ka ba mu ikon gyara abubuwan da ke tsakanin mu da shi mara kyau akwai wani ɗan uwa cikin masu ne yanzu a sunansa Bashir Salis Idris na ga rubutu wasu bincika haka da larabci hmm. ya ce akwai raguwa dan uwa malam wato bashir Salis sijiri suna maka fatan alheri na so in ce na sake ganin bincikan kwame din mutane da nisa. Hmm. amma ni na gani ta kwame bincika ne rubutu da larabci Allah ya saka masa da alheri Allah kuma ya sa zaɓen da mutane suke mana a wajen Allah mun fi haka da su da suke ba da lokacin su mu yi karatu da mu da muke karatu Allah ka haɗa mu a cikin ladan da aikin sunayensa Allah madaukakin sarki ya samu wani da duniya lafiya ba ka insha Allah mutanen su hakuri ba sa ji na ke kai ba mu maki ran asabar yadda ka faɗa wani abu bai bujuran mu za mu yi program asabar kai ranar lahadi wannan cikin insha Allah na gode Allah ka samu tuka da imani rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana na hab na min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma ya yasifun wa salamun alal salamun alhamdulillahi rabbi alamin Shehu mun gode sosai mun gode Allah gafarta shehu Allah ƙara kiyaye mana shehu mun gode. Amin. Sadaba mun aji shehu insha Allah ranar Lahadi akwai debate akan waye kashe Imam Hussein. Malam Tahir eh, malamin shi'a ne babba da kasar Bauchi babban malami ne da malamin Moshek Asad Sunna. Waye kashe Imam Hussein insha Allah ranar Lahadi muna da wannan debate in Allah ya kai mu gobe ba debate ba ne muna da program da malamin mu malam basha kan wane ne imam hussein wane ne imam hussein yan uwayen mu yan tarika tijjaniya mu mun daraja su duka wallahi amma yawanci yan tarika tijjaniya muna karatu na imam hassan sosai a kan um, ya sunan shi nan jikansa sai di eh, mazo shakti jani to muna so mu ji waye imam hussein gobe da malam basha amma ga malami na malam ahmed imam ko ke mun tashi malam ya mana addu'a a kan waye imam hussein in allah ya da na kamar malam ahmed imam mun kare mun sauka da malam basha za mu karatu eh in Allah da ko da ke malam ya mana addu'a mun sauka eh malam ya mana addu'a mun sauka masha Allah eh to a sai di Ahmad Imam na ga yana kira ga Salamu alaikum, ko da ke malam ya mana addu'a mun sauka mun tashi amma ga malam Ahmad Imam zai magana Salamu eh. alaikum sai mana Ahmad Imam. Eh. eh mun tashi amma ba mu eh, eh mun tashi amma ba mu kace wayan ba za a ji ka. Amin amin amin shi amin mai gida amin mai gida na. Kowa da program nan ba. Eh malam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu mai na, malam shanunu muna gaisuwa assalamu alaikum malam shanunu so malam shanunu ciyaman ahalus suna wani jama'a kenan ɗan izala daga ƙasar Najeriya ta bangaren gun ƙasar suna eh, assalamu alaikum ciyaman Malakun salam wa rahmatullah sarki tun da sauran mutane musu sallame mu gaba daya. Eh to jama'a muna ji da ah, magana. Na'am. Na farko ina maka fatan Allah ya saka muku da alkhairi da abubuwan mu da kyawawa. Amin chairman. Ah, akwai rahoto da muka samu yanzu wata mujalla a kasar Faransa. Ta sake yin katun ta zagi Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Na'am. to sauran mabiya da suke bibiyar mu yanzu insha Allah malam zai yi program kai tsaye karfe takwas rage tara na dare a gidan wani TV da ake kira Hausa da ke a satellite to jama'a wasu na a shafi facebook na'am na'am so da Allah mutane su fi su ji abu da ya faru domin wannan jikin jaridar don gabanci na nuna a nan sai an taru an musu to don alaji ne Mm. Allah ya kammara su Allah ya wulakanta su amin amin amin amin shi ma malamin bai sani ba yanzu saukan shi na sanar da shi mm, masha Allah ya yi tuzo ko insha Allah masha Allah to jama'a wai adibiya shafi na Hausa kwakwai akwai karatu da malam zai yi kan wasu sun zage annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsine musu daga Allah ya tsine musu wallahi wanda zagi annabi dai Allah ya tsine masa yasa jama'a wannan chairman ahlus sunna wal jama'a Najeriya gaba daya ta bangaren malam Asad sunna shine shak Shanunu shak Usman Abubakar Shanunu da zai bada wannan sanarwa insha Allah wai karfe 8 Sheikh 8 ko 8 da rabi a karfe 9 Nigerian time karfe 9 7 o'clock kenan ga a 8 o'clock kenan Ghana eh to wai Nigerian time eh, nine eh, nine o'clock eight o'clock kuma tamun Ghana insha Allah jama'a kowa ya fuskanta zuwa ga wannan shafi eh, wai Hausa bakwai suna na kan Facebook satellite ne gidan TV ne yasa jama'a suna na kan Facebook wai Hausa bakwai don Allah kowa ya je ni kan kaina na wurin in ji karatu malam Allah ce makiya Allah ya bukata Allah ya kawo mana muna godiya da za ku lafa na gode na gode na gode assalamu alaikum so jama'a ni ma na barku da Allah assalamu alaikum